بسم الله شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلكي ياسينا مكا فاتن الهيري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل من نقذف بالحق على الباطل فيجمده فإذا هو الساحق ولكم العلم مما تسفر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين ubadu ɗan uwa waɗanda suke saurare na da kuma jina a daidai wannan lokaci suna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. abu na farko da nake so da Allah in masu saurare tambihi maganar musulunci ya kamata ta fi muhimmanci a gaban sama da maganar ƙungiyoyinmu abinda nake nufi da maganar musulunci ya kamata ta fi muhimmanci sama da maganar kujiyoyinmu wani lokaci za ka gana zo na karatu ni ban yi maganar izala ba sanda na zo ina karatu amma wani ya tashi zai magana sai ya shigo da maganar izala hmm. idan mutum ya ce bayan izala ban ganin laifin shi amma sunnar manzan Allah ce in ka ce ba ka bi to ne kai laifi a guri masha Allah na'am wannan mutane ya kamata su gane haka na'am izala kungiya ce kafa ta akai saboda wani dalili hmm. ko ba ta a matsayin ta na kungiya za a ci gaba da addini da kuma yada addini so saboda haka babban abin da ku damu ba yaya za a yi mutane su bauta ma Allah da littafin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da shi wato alkur'ani da kuma sunnar annabi sannan akan fahimtar wato mutanen kirki na farko wanda suka zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi karatu su ne sahabbai sannan ne kokari mu cire makan mu kungiyanci da shi. a ni ban dauka cewa dan izala ne kadai musulmi ba ko ban dauka cewa dan izala ne kadai ahlus sunna ba a'a don ban dauka cewa a bakin ɗan izala ne kadai za a ji gaskiya ba duk wanda magana ta fito daga gure shi inda ba ɗan izala ba ne ko ba magana gaskiya ba ce ana iya samun kun magana ta fito daga wanda yake ba ɗan izala ba ne ko maganan sa da ya faɗa gaskiya ce ana iya samun kuma dan izala ya magana ko sa kuskure ce haka ya kamata mu dinga auna mai mutane suka faɗa ne na dalili wannan shi ne kiran da nake da shi na farko abu na biyu allah taimaki sarki zaki in da ka kira mun faro al'o'i akan wane ne sai da na ali wajen darajojinsa kwaɗan satin da ya wuce sai ga malam tahir ya zo ya yi program wanda mun faɗi matsayin ahalus sunna dangane da sai da na'ari akwai bambanci a samu wani ya kuskure a ɗaiɗaikunsa wajen mu'amala da wani abu da kuma abin da kuka rubuta a littafin ku a matsayin shi ne da kuke bauta ma Allah da shi. ina so in dan koma baya kaɗan akan maganganun da ya yi don yana da alaƙa da maganganun da muka yi kaga na farko kun jibin da shi a wannan shafin akan waye kashe al'imamu hussein da ya zo ya ce yana wa musulmi barka ko jaji na arba'in ɗin al'imamu hussein magana ita arba'in ɗin nan ba su da alaƙa da addinin musulunci don annabi bai yi ba al'imma ma waɗanda a gabansu aka kashe al'imamu husaini babu wanda ya kirkiri wannan arba'in din hmm. sai bayan ba su kamar yadda Allah ce ka kalafa min ba alihim khalifun bayan da wa'incan mutanen kijin suka tafi sannan wasu suka zo daga baya sai suka kirkiri wannan abin suka kirkira ana so mutane su gane yayin da Allah kaɗai yake da iko na tasarrufi na juya allailu wan naharu daga nan idan dare da wuni suka juya na farko tun daga dakika yanzu da muke karatun nan da kai inda za ka ɗauki hannunka ka tura a cikin ka yanzu idan akwai agogon da yake bugawa sakan sakan ka kalli agogon za ka ga daidai da yadda sakan sakan na agogo yake bugawa haka kirjinka yake bugawa eh. ba suna cewa da kata kalbin mar'i ka'ilatan haya ta su da fa'ikun wa wani. to yadda ka ɗan sakan ɗin agogo ya zagaya so sittin ba daga nan akan samu binci yi mhm, ma gaskiya ne wallahi magana ta haka ne na aula da ma dama mhm. ka fahimta na'am to ma dama idan ya zagaya so sittin an samu binci ɗaya minti sittin shi ba baka awa ɗaya kana zaune ai bugawan wannan agogon yana nuna maka tak tak tak lokaci yana tafiya ko to aka bugawa kirji kowane ɗan adam yake faɗa masa lokaci sai yana tafiya inna lillahi wow haka wato wato ok haka kirjin kana gwada maka lokaci yana tafiya kenan lokaci yana tafiya shi ne da kasu kalbin mar'i ka'ilatan lahu innal hayata da ka'ikun wasa wani idan minti sittin mhm. ya zagaya aka samu awa daya to awa ashirin da hudu su suke haduwa su ba da allailu wannan haru to allailu wannan harun nan za ka ga Allah ya haddace su a ƙur'ani yana haɗa su hmm. sama da waje hamsin Allah zai ce maka inna fi khalqis samawati wal ardi sai ce maka wa ikhtilafil layli wan hali. da haka al'arabawa suke kiran al-lailu da an-naharu al-jadide ne sababbi guda biyu hmm. sababbi guda biyu saboda yau da muke ciki yau hmm. ba yau muna ranar laraba ba eh. to da zarar rana ta faɗi ka lissafin yana rikice ma wasu ma saboda mun ɗauki lissafin baturi jiya da daddare ne muke daren laraba yau da gari ya waye muna ranar laraba yanzu da zarar rana ta faɗi babu laraba ga baki wuce za mu shiga daren alhamis shi yasa za ka ga idan an ce sati zai baka wuni takwas ne da dare bakwai mhm. yasa Allah da yi wa'incan mutanen azaba a cikin suratul haka? Allah subhanahu wa ta'ala sai ya faɗa maka cewa sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma sai da ka dukkan ayoyin Qur'ani zaka ga dukkan da Allah ya yi maganan dare da wuni to galibi Allah yakan kawo dare sai ya fara zuwa kafin wuni ya zo a ayoyin Qur'ani sama da ayoyi hamsin da biyu to sarki sanya ibada a wani bangare na dare ka sanya ibada a wani bangare na wuni ka sa mata lokaci babu wani mahalukin da yake da ikon haka sai Allah hmm, Allahu akbar na'am kamar yadda juya lokacin ba na kowa bane nashi ne to sa ibada a sa mata lokaci a ce ga lokacin da za a yi ta ba wanda ya isa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da wannan damar shi kaɗai yake da wannan lokacin shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki ga a ce wani yace iza ya ga sha sai yace wan nahari ta jalla. a suratul shams Shamsu ya ce, wa haha sai wani wal iza ta laha? sai ce, Wani nahari iza jalla sai ce, yace wal laylu idza yagsha to a haka ma watanni ba wanda ya sai sa ibada a wata ya hmm. sa mata lokaci sai Allah to maganan arba'in din nan sa rana ka ce daga kwana kaza zuwa kaza yana buƙatar dalilin waye sa ka kai abu in dai abin ibada ne abin da nake so in tafi a kansa maganar da ya yi akwai wata magana da ibnu kimiyya ya yi ta tana da bu'an mamaki cikin littafin sama da mu'an fatawa akan matsayin wanda suka kashe al-imamu husaini shekul islam bin taimiyya yana cewa amma man qatala husaina amma wanda dai ya kashe husaini au a ana ala qatlihi ko ya taimaka akan kisan al-imam husaini aw radiya bi qatlihi ko ya yadda da kisan da aka yi ma al-imam husaini sai yace fa la'anatullahi alayhi wal mala'ikatu wan nas ajma'ina inuwar Allah ta tabbata a kan shi da ta mala'iku da ta mutanen duniya gaba ɗaya. Ibn Taymiyyah ne fake wannan magana. ya ce wanda ya kashe al'imamu musaini ko ya taimaka gurin kisan al'imamu musaini ko ya yarda da kisan da aka yi ma al'imamu musaini ya ce tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ga baki ita tabbata a kan shi. Amin, amin. Sai ya ce la aika bala Allah min sarfan wala adilan Allah ba zai karfi sallan farillar a ibadarsa ta farillar kuta na ba. قال سيك فما تحبنا أهل البيت قلت محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه yace mun san mutanen gidan annabi wajen mu wajibi ne abu ne da da ake ba mutum yace fa innahu qad sabata indana fi sahihi muslim ya tabbata a gurin mu a cikin sahih muslim akan zaid bin al-qabbal yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina غدير بدعة كما بين مكة والمدينة بالغدير بدعة كما بين مكة والمدينة فقال في النبي في أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu littafin Allah wa zakara kitabin lahi ya ambaci littafin Allah wa khassa alaihi ya keɓance wato hadda alaihi ya zabarar da mutane akan littafin Allah Kun maƙala sannan sai yi wasu ya ce wa itira ci da itira ta wajen ma itiran akwai rikici a yin itiran mutum al'imamu husaini ya ƙara faɗa shi ibn taymiya ya ce wani husaini radiyallahu anhu al'imamu na allah ya ƙara masa yadda ya ce a karamahu allah ta'ala bi shahadati allah ya girmama shi da shahada fi hadal yawmi a wannan wurin da aka kashe shi wa ahana bi zalika man qatalahu Allah ya lafanta da wannan wanda ya kashe shi au a'ana ala qatlihi aw radiya bi qatlihi ko ya taimaka akan kisan shi ko ya wato yadda da kisan da aka yi masa sai ya ce wa lahu wacin hasana al-imam yana da abin koyi mai kyau Iman liman sabaqa min shuhada ga waɗanda suka gabace shi daga cikin shahidai sai ya ce fa a aqulu domin da shi da ɗan uwansa Hassan ya yace sayyida shababi ahalin janna su ne shugaban samarin gidan aljanna ya ce wa kana ƙadita rabba ya fi izul islami sun riga sun juma sun samu tarbiyya ne lokacin da musulunci ya samu izza domin a madina aka haife su an haifa sun hijirana da shekara uku al'imamu sun hijirana da shekara hudu shehu ya kuri na zuwa wato eh, ai ai ai annabi ya yi shekara eh, eh, goma ne a madina ko eh. ya hmm. shekara eh, goma sha uku a makka a makka kafin yana shekarun annabta ba yana shekarun annabta shi sa hmm. cikin shekara goma karshe na annabta sallallahu alaihi wasallam nan aka haife masa Hassan ne. nan aka haife eh. ko da annabi ya bar duniya Al'imamu Hassan yana da shekara bakwai ne ko da annabi ya bar duniya al'imamu sai Husaini yana shekara shida ne Oh, okay okay shi da suna ɗan ƙanana kira da ɗaya su kenan suna ƙananan yara oh. shi yasa ibn taymiya ya ce wa kada kana hmm. wa kana qad tarabba ya fi izbil islami sun sun riga wato shehu hmm. irin labari da muke ji wurin wasu mutane ashe ƙarya kenan domin a ce wai da annabi kenan ya akwai ne sa imam Hussein yana da zuciya ne kuɗa ne annabi ya san shi sa annabi ya sa yayi faɗa wani wuri annabi ya tura shi fa duk ƙarya ce duk abin duk ƙarya ne yake kai mana kenan duk wannan malluma ai ƙarya ne kawai wani ya rasu kana kai da annabi bare ana sashi da zai yaki ba ka ji da al'amuran suke kai hijira na ne shekara uku aka haifi al'imamu hassan tsakaninsa da al'imamu hussein akwai shekara daya wow wow jama'a ku zo ku ji zance da kyau eh? ashe duk ƙarya ce ake ya ce wai a imamu sai annabi ya san shi yana da fada yana da ƙarfi sosai annabi ya sa shi ya yi fada kan ashe duk ƙarya ne duk tarihi ne kawai sai dai a babin watakila yaro tun yana tasowa ka dinga sa shi yana gwada abu don ka ga jarumtarsa don wani yaro tun daga tasowarsa da eh. na fi wannan shekarun ba kana iya fahimta cewa jarumi ne kwarin gasken gaske kuma limamin sai ne sadauki ne jarumi ne domin zai baka mamaki rigimar da aka yi da shi eh. adadin rundunar da ya bata da ita da lokacin da aka ɗauki ba da kafin a kawo kanci. Ka lura? Eh. Amma dai wannan galibin abubuwan da ake faɗa da mm. magana abubuwa ne da ya kamata dai a duba su ta fuskar ilimi. Eh, amma malam ko malluma ne abin da karanta muna cikin Kur'ani da wasu hadisai sahihai gaskiya mu samina wa atana ne amma shehu tsakani da Allah kan da muke da hankali kan da hukumar luma ku cewa Allah zai mana hisabi akan kullum mu ne kan da muke ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son jikokin shi sosai har yana kira jikokin shi ƴaƴan shi Annabi ba zai sa Imam Hussein shekara shida ya ce mai je yaki ba Annabi ba zai sa ba eh wanda hankali bai zo ka wanda suka ce maka wai kuna shi da hali eh wai yayi yaki lokacin annabi ya yi jihadi ya yi wani shi sa soyayyen shi annabi ya so shi har wannan maganar da ake faɗa annabi ya so al Hassan da Husaini wannan maganar da gaske ne eh amma annabi bai bambanta yana so Husaini ya tashi da ya zo yana sallah na'am da zo yana sallah na'am sai ya yi sujjada al'imamu hassan da ya hango annabi ya sujjada don ka gane cewa suna ƙananan yara sai ya taho ya hau bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina irin wasan da yara ke yi cewa doki doki eh in ka su jira sai yaro zai hau bayan ka yana yana wasa kamar yaro haka ya zo ya hau da ya hau annabi yana sujjada shi kuma yake dahuwa kuma ka duba saboda tarbiyya da sahabbai suke da shi wala haka ba wanda ya dago a sujjada sai mutum ɗaya hmm. saboda yanayin daɗewar da suka ga annabi ya yi a sujjada bai saba yin haka ba a sallan farilla sai da al'imamu hassan ya gama wasan tukunna ya sauka sannan annabi ya dago sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wato yana bayan annabi yana wasa annabi ya sujjada yana bayan annabi yana wasa kamar doki amma manzon Allah bai dago ba sai da ya sauka tukunna sannan annabi ya dawo. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in mutum ya sai masjidin salatin nabi na al albani zai ga kawo wannan hadisi hmm. ta yadda yake a kamar yadda ake koran kananan yara a masallatanmu so saboda haka hakuri ake yi da su a kuma ya sha yana kan mumbari yana kuɗi ba in ya ga wasu duk da yadda kuɗi ba take da muhimmanci haka zai sauko ya karbe su sannan ya koma kan mumbari ya ci gaba da kutuba amma dai wannan maganan da ake faɗan cewa an tura sun jihadi da wannan shekarun tabin yana buƙatar kasan ni ban cika san karya ta abu ba na fi ce in an faɗa abin shi a ci gaba da bincika amma yadda ka faɗa din cewa a auna a hankalci hmm. amma lallai an haife su a madina ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira kamar yadda auren ma da na fatima da aka yi da sai da na al'amadi a aka yi shi ba a makka ba to shi ne ibn taymiya yake cewa kana qad tarabba ya fi izzil islami sun tarbiyyantu a lokacin da musulunci ya samu izza lam yanala min al-hijrati wal jihad was sabari. ba su samu ba abinda raguwan ahalibaitin annabi suka samu na yin hijira da jihadi da hakuri an a kan cutarwa a kan tafarkin Allah fillahi ma na lahu alu baiti irin ragowar abin da ahalu baiti suka samu kana su sai da na hamda sun yi hau da aka kashe shi jafaru tsayyar sun da makamantansu sai su ba akrama humallahu sai Allah ya girmama su shahadati da shahada likara mafi karamatihima dan ya cika wato karamcin da Allah ya yi musu wa raf'an li darajatihim dan ya daga darajarsu sai ce wa qatluhu musibatun azima kisan al-imamu Husaini musiba ce babba ga musulmi yace wallahi qad shara al-istirja'a inda al-musiba Allah kuma ya shar'anta mana mai istirja'i lokacin da musiba ta zo mana shi yasa kaga Allah yace wa bashiru sabirin alladhina idza asabatuhum musibatu musibatun nakira ne ga kuma idza kayan aiki ne na sharaɗi to yana nuna cewa ko koyaya musiba take karama ko duk girmanta idan ya taso maka abinda Allah ya sa ne ya saka shine istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai yake cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wannan maganar Sheikhul Islam Ibn ya yi ta a littafin shi Majmu'ul Fatawa a mujallari na hudu shafi na ɗari biyar da sha ɗaya a nan ibn tamiya wannan magana sau saboda haka ahli suna ba su da alaka da abin da ya shafi goyon baya ko ba da kariya ga duk wani mutum da yake da alhaki wajen kisan al'imamu yi Allah ka ji kan al'imamu shafi'i da yake faɗa an rasa nauyi Rashin ana ji. sosai ma yanzu ana ji. Sai yace zabihun bila jirmin ka anna kamisahu sabibun bila bin ma'il kudwa ne khajibu. Alisefi igwalin wani rin rannatu wani alkhailin min ba da sahili na hibu. تزلزلت الدنيا لآل ta zubu wa garar الجبال تزول وغارت نجوم وشعرت كواكبه وغتك أستار وشق جيوب يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إن ذا لعجيب هل إن الإمام سيتي هم شفعائي معاشي وموقفي إني أظن الإمام الشافعي فدا وأن الإمام الشافعي Tare da wani maganan da Ibn shemiya ya faɗa da wannan maganan da shi wato alimamu shafi Shafi'i ya kawo a cikin diwanin nan nasa. da yake faɗa cewa ta auwa a kalbi zuciyata tana kuna wal fu'atu ka haka nan zuciyata tana bakin ciki wa arnaqa naumi na kasa yin bacci fa fu'adu ajibu haka har je inda yake faɗa yake ta salla alal mabu'us min ali hashim ana yin salati ne ga mutanen gidan manzon Allah amma wa yuguza balugu ga wasu suna yakar ƴaƴan annabi yace inna zala ajib wannan abun yana da ban mamaki sai yace la in kana zambi in dai zunubi na hubba ali muhammadin san mutanen gidan annabi ne sai ce fa dalika zambul lasu anhu atubu wannan zunubi ne da ba zan tuba daga gare shi ba umu shufa'a in yau mahashiri wa mawqifi idan ma ba min nazirin khutubu da haka littattafan ahlus sunna suke suke da kaunar mutanen gidan manzon Allah yanzu wannan magana da na faɗa maka na ce ibnu taymiya ya yi ta cikin majmu'ul fatawa idan ba yanzu da na karanta ba da yawa ba su san ibnu taymiya ya yi ta ba akan wanda ya kashe al-imam husaini ba a sani ba so saboda haka wannan shine a cikin wayannan munasabobin ne na ziyara arba'in din nan aka kawo hadisai cewa inna ziyarata abi abdullahi ta'dilu salasina hajjatin mabrura a kai ziyara dabarin al'imamu sai ta yi duri da aikin hajji talatin mutakabbila karɓaɓɓiya wato mutakabbala wacce aka karɓa za ki yi mai tsarki ma a rasulullahi tare da annabi wannan ya zo cikin sawabul a'mal na ibnu babu ya alƙalmi shafi na hamsin da biyu a wasa'il shi'a na alhurrul amiri a mujalladi da ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya da shafi na ɗari uku da hamsin da kuma maganan cewa man zara kabrin husaini duk wanda ya je kabarin al-imam husaini kuti balahu 70 hajjatan min hijjar rasulullahi za a rubuta masa ladan yayi aikin hajji so 70 bi a'mariha tare da umarta tare da annabi wannan ya zo cikin wasa'ili shi a shi ma kai hadda maganan cewa ma wanda ya kai ziyara kabarin al-imam husaini ranar ashura arifin bi hajjihi kana kaman zara Allah fi alshi dai da yake da wani je kai ziyara a wajen Allah a saman al'arshi hmm. in ka kai ziyara a kabarin al-Imam Husaini ranan Ashura arifan da haƙƙi kana sana da haƙƙin shi to kamar zara Allah daidai kake da wanda ya ziyarci Allah a saman al'arshin shi so saboda ka abubuwa ne ga sanin ake yin su wanda ya zo cikin mustadrakul wasa'il da wasu littattafai to sarki ni na rasa sanin me yasa ya zama abin aibu wai yanzu wasu na daga cikin abin da suke aibata ni da shi in nazo zan yi karatu wai sai a ce ina kawo ayoyi da yawa <laughs> eh, wai malam na son jan aya kwarai dan Allah idan an zo za a yi maganan addini mahallin da yake bukatar ka kawo ayoyi ka kare abin da ka zo magana mm. saboda shi wancan ya zo ya kai ka gama karatu kusan awa biyu aya biyu ya ja to na yi magana ya an ce maganan ya ya jan aya yayin da ne ba yanzu ba ne haka haka ba to ya yi magana ina ganin asalin karatunsa akan haɗin kai ne haka ne akan haɗin kai ne mm. wanda wannan ta sa shi janyo ayar wa a kashi mu bi hamlillahi jami'an wala ta farrabu wallahi a kullum ni addu'a da nake yi mutane za su ɗan hakuri wata tuna in sun ji yanayin tsara daga guri na san ga ana ruwa ne a nan idan ka koma cikin alkur'ani sarki kullum maganar da ni nake yi na ce ina roƙon Allah kada Allah ya sa ni ban cikin waɗanda Allah zai amfani da su wajen raba kan al'umman nan Allah ka sa ina cikin wanda Allah zai amfani da su wajen rage ma al'umman nan matsala da kuma haɗa kanta amin amin asali wallahi duk inda ka ga musulmi wani lokaci suna rarrabuwa to ya Allah suna da hannu a ciki daga waje wajen rarrabuwa su hmm. kaga da annabi ya je garin madina ya samu akwai bangare guda biyar na mutane akwai banu kainuka akwai banin najir akwai banu kureza wa'annan yahudawa ne sannan akwai ausu akwai khazraj wa'annan larabawa ne to ausu da khazraj ko da annabi ya samu ana rigima batacciya ba a ga maciji ba a shiri da annabi ya je sallallahu alaihi wa sallama sai ya haɗa kansu suka daina rikici alaƙa ta zo ta shiga ana iya zama guri dai a yi fira wannan na iya ɗaukar aure ba wannan wanda aka da bai yi ba wata rana wani bai yi hude da ya zo wucewa ya gansu suna zaune sai ya ce abun mamaki kalla ka gani kamar ba wani ba ne ya je ya kashe baban wani a jiya kamar ba wani ba ne ya ji da ya yi ma wani kaza wannan abin sai ya motsar da su Allah kawai sai suka kuma a an fara ɗigo makamai in ta ba za ta dawo da annabi ya ji labari hankalinsa a tashi ya taso ya fito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yanzu ina cikin ku za ku fara da wannan da'awar annabi ya nuna tashin hankalinsa da ɓacin ransa yana gama magana in ka koma suratu ala imrana daga kan aya ta ɗari biyu Allah ya fara ya ce masu ya ayyuhan lazina amanu ya ku wanda kuke da imani in tusiru idan kuka ce za ku bi farikan min allazina utul kitab wani bangare wanda aka ba su littafi yana nufin ko yahudu ko kiristoci Allah ya ce ya ruddukum ba da imani ku kafiri wallahi sai sun mayar da ku bayan kuna da imani sai kun koma kafirai hmm. Allah ya ce wa kai ba kuruna shi yaya za ku ce ma Allah wa an tutla alaikum ayatullahi bayan ana karanta muku ayoyin Allah wa kuma rasulu bayan ku mutanen Madina yanzu yadda annabi ba a cikin ku ya taso ba amma yanzu gashi ya baro maka ya taho Madina a cikin ku yake ji. sai Allah ya ce wa man sun billahi duk mutumin da ya riko da Allah faqad ya ila siratal mustaqim wa an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici sai Allah ta'ala ya yi kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha a tuqatih ya fi masu imani ku tsoron Allah matukar jin tsoron Allah wala ta mutum da illa wa an antum musulmuna. kada wanda ya kuskure ya mutu ba kan tafarki da musulunci ba hmm. to shi ne ya faɗa masa sai ce musu wa a atasimu bi hablillahi jami'an To yi riko da igiyan Allah gabaki ɗaya. sai ce wala tafarraku inda ake samun matsala kowa a cikinmu idan ya zo yana maganar haɗin kai zai ja wannan aya ta wa a tasimu ga amlillahi jami'an a yi riko da igiyan Allah ga baki da hmm. a isa sama ya a tasimu ta samu shine masdarinsa ibn al-faris ya faɗa ya ce asalin kalman asama al-Ainu العين asalan والميم sahihun yadullu ala insakin wa إمساك wa mulazamatin yana nuni kan rikon abu da hana abu da kuma lizimtar abu za ka ga Allah ya amfani da irin wannan madan a ƙur'ani a gurare kamar haka Allah ya ce ilman dallazi ya asimukum min lahi. in arada bikum su'an aw arada bikum rahama wala yuriduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira sannan haka Allah madaukakin sarki yake yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asim wa man yudillillahu fama lahu min had sannan haka Allah annabi Nuhu yace wa ɗansa قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء kaga zan tafi zuwa ga wani dutse da zai tsare ni daga ruwa qala baban yace masa la asima al yawma min illa man rahim wa hala bainahum al mawj wa kana min al mughrakin sai taguwar ruwa ta shiga tsakiya sai aka nutsar da dan dan ne daga nan uban al'imamu bin qayyim ya faɗi cewa al'ikitamu nau'ani akwai ikitamun billahi wa atisamun da hablillahi akwai riko da Allah akwai kuma riko da igiyar Allah za mu ga cewa riko da Allah Allah ya faɗi shi a Qur'ani yace innal ladina tabu wa wa billahi wa akhlasu dinahum lillahi فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما da aka kaga munafikai yake magana sai ce illal ladina tabu sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce mana fa'amman amman ladina amanu wa atasamu billahi wa fa amman ladina amanu billahi wa atasamu bihi fa sayyidu fihim fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima siratan mustaqima da haka damu ga Allah yana ce mana wa jahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj sai ce millata abikum ibrahim sai ce huwa sammakum lil muslimina min qablu wa fi hadha ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا wa على الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة huwa بالله wa مولاكم ونعم wa ونعم النصير kaga akwai al samu, billahi akwai riko da Allah hmm. sannan akwai al samu, bi hablillahi da haka na baga ayar baya Allah sai ne yace wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim sannan yace wa atasimu bi hablillahi akwai riko da Allah akwai riko da igiyan Allah daban-daban ne daban-daban ne akwai riko da Allah akwai riko da igiyar Allah Da shi yasa a ƙarƙashin wa tasimu bi hamlillahi din nan sai su wa madaru sa'adatu dunyawiyya wal ukhrawiyya ala li'tisamu billahi wa li'tisamu bi hamlihi tsiran dan adam gabaki da duniya da lahira yana zagayawa ne akan ruku da Allah da kuma ruku da igiyar Allah wala najata illa liman tamassaka bi hatayni ismatayn ba za ka tsira ba sai idan ka yi riko da igiyar Allah sannan ka yi riko da Allah dukkan wani annabi da kaga bala'in ya taso mai Allah ya kubutar da shi za ka samu sai da ya yi riko da Allah ya yi riko da igiyar Allah sannan ya tsira wannan ita ce ka'idan ainihin wato alkur'ani sai da ya yi riko da Allah ya yi riko da igiyar Allah tukunna sannan ya iya tsira daga bala'in da ya ainihin wato taso masa Yan haka a ƙarƙashin wannan za mu ga cewa malamai sun yi magana a kan wa a ta sumu da layi jami'an tunnan mai riko da igiyan Allah kamar yadda ibn qayyim ya faɗa ya ce fa amma ki samu bi hablihi riko da igiyan Allah fa innahu ya asmu min ad-dalala shi zai tsare ka daga baka wala samu bihi ya asmu min al-halaka riko da Allah kuma shi zai tsare ka daga fadawa halaka to wajen wa ta shigo bi layi jami'an malamai suka yi magana abdullahi dan abbas ya ce ma'anarsa shi ne ta masa jinin layi ku yi ku da igiyan allah abdullahi dan mas'ud ya faɗa ya ce huwal jama'a su ne jama'a ya ce wa alaikum bil jama'a fa inna layi alladhi zakara allah ko amara allah bihi igiyan allah wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi riko ya ce a riki

ودائر آية واعتصموا بحبل الله جميعا كلكم لإجيا الله شيني القرآن da musulunci ga manzon Allah za ka ga wayannan abu guda uku daga suna da talazumi ai ba za a iya yin musulunci ba sai an riƙe ƙur'ani. Hmm. ba za a iya rike Qur'ani ba sai an Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba a dawo ana bin annabi kuma sai ka ga mutane suna kan addinin musulunci to abin da ke kawo rarrabuwar kan al'umma sarki daga lokacin da son zuciya ya riga ya shigo cikin lamari da komai yana iya faruwa a kowane lokaci ka lura na'am son zuciya na'am malam murfa baka misali Allah da yana so mu haɗu komai ɗaya ɗaya din da sawa yanzu wannan al'ummar da aka tashi annabi nawa aka aiko mata hmm. annabi nawa aka aiko mata annabi da aka aiko ma duniya gaba daya eh wannan al'ummar yanzu annabi nawa Allah ya aiko mata annabi daya daya a daidai lokacin da an yi lokacin da sai kaga a nahiya a bangare daya ana iya samun annabi ba guda ɗaya ba okay na'am amma mu yanzu annabi ɗaya na'am da aka tashi littafi nawa aka saukan mana daya alkur'ani daya da aka tashi alƙibla nawa Allah ya sa mana daya gabas daya kalmar da za a shiga musulunci da shi duniya kalma nawa ne kalma daya la ilaha illallah kalma daya na'am idan an tashi an tafi aikin haji ranar arba'a duk duniyar arba guda nawa ce arba daya muke bi na yara mhm. idan an tashi saboda Allah yana buƙatar kan al'ummar musulmi ya haɗu sai ya ce a sa kaya iri ɗaya sannan a dinga faɗan kalma iri ɗaya ita ce labbaika labbai labbaika Don me saboda ana buƙatar kan al'ummar musulmi ya haɗu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya haka saboda ana buƙatar al'ummar musulmi ya haɗu shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi wannan abu wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi don kan al'ummar musulmi ya haɗu wannan yana ciki saboda haka lokacin da duk zuciya ya shigo masu cikin addini dole kuma kan mutane sun ya rabu maganar izala kaduna da yayi da maganar izala jos ai a cikin rabuwar kowa ya san cewa akwai son zuciya a ciki a wasu bangarorin eh akwai son zuciya a ciki sarki ka lura to muna ji na'am akwai son zuciya a ciki shehu ya kuri waye son zuciya shi ko dai izalan kaduna ko dai izalan jos duka ana samun kurakurai sarki ok ok ok na'am alura na'am na'am in za ka yi magana ta domin allah hmm. dole dama ba a samun rabuwar kai sai wani ya shigo da son zuciya cikin addini sai a rabu haka ne ne gaskiya ne wallahi gaskiya ne duk sanda wani ya shigo da son zuciya cikin addini to dole kuma a rabu wannan ita ce magana ta gaskiya da haka shi yasa na ce ya kamata mu mu ya zamanto abin da ya dame mu kowanne ga baki ɗayan mu ba sa ba addinin dan duk wanda yake da wani abu ba zai tsaya ba in musulunci bai tsaya ba sai musuluncin ya tsaya sannan abin da duk kake aikin a kansa ko ma a kansa ko ma me kake yi kafin abin da kake fashin ya tsaya tukunna. Haka wannan haka ne. Wannan ita ce ƙa'ida. To abu na gaba in za ka iya tunawa cikin maganganun da ya zo ya a nan wajen. Hmm. Maganar wa ta sunu bi hamdulillahi jami'an wala tafarraku ana maganar ansar ne mutanen Madina. Allah ya ce, ku riko da igiyar Allah kakkuran rabu. yake ce masa ku tuna ni'imar da ne gare ku lokacin da da ku makiyan juna ne amma Allah sun yi daidaita tsakanin ku Allah madaukakin sarki yace kuna gabar rami abin da ya rage kawai ku fada wuta sai Allah ya tsamo ku ya hana ku fadawa cikin da ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da Allah madaukakin sarki yace masa kenan shi yasa za ka ga a suratul amfani Allah yake musu wa allafa baina qulubihim Allah shi ya haɗa zukatanku yace law anfaqta ma fil ardi jami'an da za ka ci yadda duk abin da ke duran kasa na dukiya ma allafta baina qulubihim ba za ka hada zukatan mutane ba walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim yasa sai wa la tafarraqu alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku suna da darbi ba Allah fa bayyana ku bi Allah da ku ba yin shi sa abban manzon ala? Allah ya yi musu ni'ima sai ya ce musu wa kuntum ala shafa hukratin ba kuna gabar rami wuta abin da ya rage ku fada fa an kun min sai Allah ya tsamu ku ya hana ku fadawa cikin sai yace kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi to haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tataduna dan ku samu shirya. sai yace to wal takum minkum ummatu dole a cikin ku a samu jama'ar da ya da'una ila alkhairi za su tashi su kira mutane zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'rufi sannan za su yi kira ga abu mai kyau na'am shehu na'am salamu alaikum wa alaikum assalam na'am shehu muna da kenan ana dan yin ruwa ne to eh. ba mamaki ya zama ko ana dan samun matsala ta sadarwa masha Allah ana jina yanzu ana jin ka sosai Eh, ana jin ka shehu ana jin ka sosai to shi ne Allah sai ya ce mana wal ummatun dole a cikin ku a samu wata jama'a da ya da'una ilal khairi za su tashi kira mutane zuwa ga alheri wa ya amuru da wannan su masu samun bukar rabu sai ya ce wala ta kan kallabi na tafarrau kab ku zaman to kamar waɗanda suka rarrabu wa ikhtalafu suka sassaɓa min ba'di ma ja'ahum al-bayyinatu bayan da hujja ta zo musu daga wajen Allah sai ya ce wa ula'ika lahum azabun azim to wa'annan suna da azaba mai girman gaskin gaske wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira a kansa ya ce wa ula'ika lahum azabun azim wa'annan suna da azaba mai girman gaskin gaske ta yana cikin musibar da wato azaba da Allah ke ma al'umma idan ta rabu abinda kuke ganin assalamu alaikum wa alaikum assalam shehu muna ji muna ji sosai yana cikin abinda Allah ke ma al'umma azaba shi ne duk lokacin da kuka rarrabu abinda kuke ganin ya kun fi karfin shi abin sai ya fi karfin ku sannan cikin maganganun da yana cewa malaman salaf to ya kamata idan za a faɗa akwai bambanci tsakanin salaf da salafiya suna da bambanci sarki yana ji na? ana jin ka sosai shehu ana jin ka salaf daban salafiya daban shi kuma a salafu a yaren larabci shine mamada wa taqaddama duk abin da ya riga ya shuɗe ana ce masa as-salafu sana kan ce salaf al-ard ha salafan shine hawwala halin zar'i aw sawaha bil mas bil maslafa idan mutum ya juyar da ƙasa dan ya shuka sai a ce salafa ha salafan sannan ɗaukar rance ka bayar ana ce masa salaf ka ba mutum lancen wani abu ana ce masa salaf amma wurare guda takwas da ƙur'ani amfani da kalmar salaf duka yana nufin abin da ya riga ya shuɗe ya gabata a suratul baqara Allah ya faɗa ya ce to man ja'ahu mau'izatin min rabbih fantaha sai ce falahu ma salafa wala tankihu ma kan aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa haka Allah ya ce wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa haka ya faɗa ya ce mu zamu amma salafa suratul ma'ida a suratul amfali ya ce kullum na zina kaba wuta wuyi fallahun ma kalis salafa wani ya da faƙaɗin badar sunnatul awwali haka ya ce hunalika tabinu kullu nasu ma asla kafat sannan haka ya ce faga annahu salafa wa masalin lil sannan ya ce kulu wa sharabu hani an bima salafin fil ayyamin khaliya da haka akwai salaf wanda ke bin karantar wasu yake da alaƙa da fahimtar su sai a jingina shi zuwa gare su sai a ce masa salafi kamar yadda yan an sami wato wanda ke bin wata ɗariƙa ta tijjaniya sai a ce masa a tijjani nisba ne zuwa ga shi tijjani nisba ne kamar yadda wanda ya fito daga jami'atul azhar in ya karatu a can sai a ce masa al-azhari hmm. wanda ya fito daga madina sai a ce masa al-madani wanda ya zauna a america sai a ce masa al'ame a wato sai a jingina shi zuwa ga kasar america din mm. wanda ya kware a lahu sai a ce masa annahawi wanda ya kware a sarfu sai a ce masa asarfi wannan nizma ne in ka kware a ilimin luga a ce maka allugawi wannan shi ne sai sa wanda yake da alaka da sunna sai a ce masa asundi dan shi a sai a ce masa ashiri nizma ne zuwa ga sunna wannan nizma ne zuwa ga ainihin wato shi'a Naka mutane su kokari su bambance salaf daban, a salafi daban, wato magabatar su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Wanda ke jingina kan shi zuwa bin fahimtar su shi ake ce masa salafi in sun taru a ce musu salafiya wanda su ma a yan uwan namu salafiya su ma za ka gaba wannan shaidan ya tale wasu abubuwa sun shigo ciki na wuce gona da iri da sunan salafiyar. Allah ya na'am assalamu alaikum wa alaikum salam shehu muna jin sosai yana so ba mu eh, problem no muna jin sosai a can wajen na kuma matsala ko a ba matsala nan ba matsala anan ba matsala shehu a nan wajen naku ba matsala ku? samsan ba matsala to a matsala ta gaba cikin abin da ya tattauna cewa in za ka iya tunawa an ce masai da na ali a yayi tambeli yana shan giya eh. wannan maganar da ya kawo magana ce da take da tada hankali da maganar da ta jala jalu Dr. Jalo kamar yadda ka sani na turo maka wasu bidiyo na shi hmm. ko audio daga inda ya fara magana har zuwa ƙarshen ta. Eh. Sannan a wannan yana da ran shi bai mutu ba mala bulgarta ya haifa ne. Ya zo ya faɗi cewa ga abin da yake nufi. Amma tare da haka mutane suka ce a'a tsariya ne ba haka yake nufi ba. An yaka ko ba a yi ba. wannan ta kai idan baka manta ba satin da ya wuce yayin da malam tayar yake kokarin ya barranta kansu da zagin sahabbai sai kuma yake jingina ma ahalus sunna zagin sahabbai wa ala ra'sihim sayyidina ali har ne magana cikin wannan littafin kitabu tahara na ce ya ce ya ce in na isa in kawo hard copy wannan maganan ƙarya ce ma ba ma littafin ne na kirkiri magana mhm. ina ganin za ka iya tana waya wa masu saurari wannan magana eh haka haka wanda na ce zan zo da littafin ranar lahadi na zo da littafin hmm. kuma yau na shi na ƙara zuwa da littafin babban abin da yake gudu da amsa wanda ina ganin kamar ya sake yin bidiyo ya turo akan shafin nan naka eh ya zo ya gyara ya gyara magana ya gyara magana ya correct kansa eh haka ne amma mutane ba su san cewa wannan gyaran ba ba mu sani ba tun da gyaran bai da yawa kana iya kunna ma mutane yanzu su ji me yake eh bari in gani ina zuwa eh bari na duba sau bari na zuwa aha yana eh, da shi gashi ina da shi nan ana ji da kyau na shehu kuna ji eh ana ɗan ji kaɗan da amma ina ganin sai ka abin nan ok ina bari barin aika a nan shin ba da speaker ina zuwa ina zuwa barin tura a nan shin ba da speaker jama'a ya kuri a ya kuri to jama'a zan play kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على ina kira zuwa ga 'yan uwa waɗanda suka saurare ni a wannan shafi na ɗan uwa sarki zaki a cewa dangane da program da ta zo ku gabata, akwai littafin da magana a kai wadda nake cewa hadbabinsa da sauransu da sauransu na yi ishara ne zuwa ga littafin kashful asra ina nufin kashful asra ne ba ina nufin kitabun bahara ba saboda haka wannan kuskure ne daga gare ni ina fata Allah ubangiji ya yafe mu sai kuma abu na biyu shine abin da ya shafi abin da ake nufi a cikin wannan littafin wadda muka je ɗaya daga cikin malaman sunna ya kawo kuma ya fassara ba damuwa insha Allah muna jiran sai zo yi jawabin sa bayan ya gama jawabin sa mu kuma zo mu ga mutane mutane abin da ake da kuma matsayin mu akan magana ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah ce da yi kenan to ne ni ba ni da wani jawabi da zan yi a nan wajen jawabi na kawai tambaya ne masa yayin da yake kokarin ya kayyata cewa ba sa zagin sahabban manzon Allah kuma ba a kida ba ce rubutacciya har ya ce daga ƙarshe idan ma kumaini ya faɗa ai shi bai lizince shi ba Allah ya aiko masa kumaini ne wanda maganar da na kawo in baka manta ba sarki ya faɗi matsayin matar manzon Allah a gurin su cewa taɓa mutuncin da taɓa mutuncin annabi to shi ne na kawo cewa a nan da suke maganar cewa annasu bi wal khariji wato tsarkinsu to har ya kawo inda yake faɗin na na aisha da talha da zubairu ya lissafa su ya ce wa in kanu akbasa basa kilabi wal kanazi ina kallon cewa ya ainihin wato faɗa haka cewa dattinsu ya fi dattin alade da kannaka ko da yake najasar su ba najasa ba ce ta zahiri to wannan maganan ne ya karya na faɗa na yi musu sharri dan ba aikin mu ne wa mutane sharri ina ganin masu saurare za su tuna cewa an yi haka eh shin wa ya faɗa Humaini ya faɗa ko dai Malam Dahir ya faɗa Humaini ya faɗa Humaini shi da na ce masa Humaini ya faɗa eh. sai su ƙarya nake yi na ce a duba internet eh. ai da na ce a duba Internet, duniya ce da ta zama kusan gida ɗaya yanzu mm. littafin da na san zai wa mutane wahalar samu kuma na faɗi dalili na gamsu cewa abin da na faɗa akwai ina iya ce muku ku duba a intanet yanzu ku satin littafi kaza ku duba shafi kaza don ku tabbatar da magana da nake faɗa muku gaskiya nake faɗa ku ƙarya ne wanda in ba ta irin wannan hanyar ba in ka faɗa littafi da ba kowa ke da shi ba to sai ya ce bai yadda da maganan ya za a ce a duba intanet wannan maganan ma ƙarya ne kirkirar ta ba ma littafin in eh. isa in zo da hardcover na'am na'am washar za ka yi sana an ya washar ne na salafawa ko yace shari ne na salafiya eh. dama mun taɓa rubuta littafi muka yi masa ƙarya to ne yanzu ka riga littafin nan to yanzu inda ya tabbata Khomeini ya faɗi wannan magana hmm. to muna jiran shi nan da zai dawo ya faɗa wa mutane duniya matsayin Khomeini da taɓa mutuncin matar annabi ya ce dattinta gara dattin kare da alade da dattin matan manzon Allah wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un what wai ga kumainin nan hmm. kumainin nan ya kai matsayin malami mujtahidi a Ka ga wannan littafin da ke hannuna na'am ka gan shi eh. sunansa a ka'idul imamiyya na'am wannan shine littafi da daga cikin littattafai na farko da kowane ɗan shi'a ya kamata ya karanta don ya san farko farkon abin da ya shafi aƙidin shi'a da suka zo a wannan shafi na hamsin da shida da suka zo a ƙidatu na fil mujtahidi a ƙidar mamu'in shi'a akan malamin in ya kai matsayin mujtahidi sai suka ce wa aqidatu na mujtahidil jami'i lishara'i mu a ƙidar mu akan wato malami wanda ya kai mataki na istihadi a shi'a annahu la'ibun lil imami alaihi salam fi hali ghaibati wakili ne na imami a lokacin da imam ya faku baya nan wa huwa al-hakim wa ar-ra'is al-mutlaq shine hakimi shine shugaba ga baki gida lahu malul imam fi tasli fi qadaya wal hukumati bainan nasi duk abinda imami yake da shi in an ce imami kuwa tun daga kan al'imamu ali har zuwa kan al'imam al-mahadi hmm. idan malami ya kai istihari a shi a lokacin da babu ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan maɗin, to shi wannan malamin shi ne wakilin wannan imami yanzu ba mahadi baya nan ba na'am to a tambaye su kumeni ya kai matsayin mushtahidi ko bai kai ba idan ya kai to shi ne wakilin imami a zamanin shi duk irin abin da ya wajaba ga imami a yi masa to ya wajaba ga malamin da ya kai mujtahidi sai suka ce warraddu alaihi warraddu alaihi rajin alal imami in malami ya kai matsayin mujtahidi a shi'a kai masa lajji daidai yake da kai lajji ga imami warraddu alal imam rajin alal lahi ta'ala idan ko magana ce imami ya faɗi ta kai ta. yace kaman Allah ya faɗi magana ne kai lillahi sai suka ce wa huwa ala haddi shirki billahi kama ja'a fil hadith an sadi an sadi alil baiti alaihi salam to a ce malami mujtahidi musa hmm. magana shiriru take da musa maganan Allah da annabi hmm. yanzu wannan maganar da shi kuma ya faɗa akan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muke so duk wannan shi'a da zai zo yi zumbule zumbule da ce ba sa zagi mun yadda ba kwa yi amma muna so ku faɗa mana hukuncin malaman da su kuma aƙida su ne zagin kuma kananan nan sun rubuta ta a rubuce wannan shine abin da muke so mu sani akan wannan to a sarki jin da lokaci yana hararar mu na'am in za ka tuna na yi tambaya cewa menene hukuncin in cewa na batacce ne Allah ya shiryar da shi na'am menene hukuncin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari eh. a cikin suratu Ali Imran aya ta 164 yace laqad minna Allahu 'alal mu'minina Allah yayi baiwa ga masu imani sai yace id ba'asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya ciro manzo a cikinsu." ya ciro alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su ويعلمهم الكتاب والحكمة هنا سند القرآن أبن القرآن يكون سانا بياني سيسي وإن كانوا من قبل ko da yake yadda al'amarin kafin Allah ya aiko annabi ba lafi dalalin mubin wa'annan mutanen suna cikin tsaka mabayyani sannan Allah ya kara faɗa a suratul jama'a yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum wal hikma wa in kanu min qablu da fi dalalin mubin lalle yadda al'amarin yake kafin Allah ya aiko annabi suna cikin bata mabayyin na tambaya lokacin na ce dukkan al'ummar da Allah ya aiko ba za ka cire wani ba sai da dalilin cire wani duka lokacin haka ake zaune kara zube babu addini a wannan lokacin wannan ayyana yana cikin dalilan ne sa muka ce wa'ancan hadisan maganar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma duk da na taɓa yin ta a wasu gurare amma zan samu lokaci zan yi ta a nan shagon saboda yadda na ga mutane sun mayar da shi wani irin al'amari Allah ya ƙara faɗa wa sahabbai lokacin da suka je suka kashe wani mutum suka koro dabbobin shi hmm. ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani idan darabtum fi sabilillahi daga yau idan kuka tashi za ku je turan ƙasa don ku dinga yada addinin Allah ya ce masa ku ta bayyana ku dinga neman bayanin ya abu yake ku tabbatar kafin ku ɗauki mataki. Wala ta kuru kada ku ce liman alƙa'ile kuma salama wanda ya jefa muku sallama ko ya jefa muku alaƙa ta musulunci lasta mu'minin kai ba mumini ba ne. Yanzu duk sanda na ganka a masallaci kana sallah alama ce ta kai mai musulmi ne. Ba zan ganka kai mun sallama ba in ce to abin na ansa sallama ka faɗa mun kaɗan wata aƙida ne zai yi wa Allah ya ce musu tattabuna ardal hayatin duniya kuna neman wata kadara ne na rayuwar duniya sai ce fa inda Allah magani mu kasira a wajen Allah ganima da yawa take sai ce ka kazalika kuntum min qablu kuma da aka kuke ma'ana idan suna kallon wani ba musulmi bane su ma ai haka suke da ba akan musuluncin suke ba fa mannan Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa ya kawo addinin ya shiryar da ku zuwa gare shi sai ce musu ka tabayyana bayyana ku dinga bincika kafin ku ɗauki mataki akan abu inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah yana ganin abin da kuke yi na aiki wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa musu to annabi ya faɗa ya ce ko da Allah ya aiko ne Allah ya kalli duniya gaba ki ɗayanta ya yi fushi da larabawanta da wanda ba larabawanta ba sai kaɗan daga cikin alo kitabu da suka rage irin su warƙaka bin nofar a wannan lokacin to wannan shine halin da larabawa suke ciki idan na zo na ce larabawa suna kan bata kafin Allah ya aiko annabi zagin su ne ba zagin su ne saboda abinda ƙur'ani ne ya faɗa na faɗa to abinda nake cewa mutane idan ana magana wacce ta shafi annabi ko sahabban annabi dole ne mu dinga ɗaukan kalmomi waɗanda suke masu kyau wajen yin amfani da su kamar yadda na ba da misali wancan satin to sai aka kunna bidiyo aka ce ga shi nan ya ce sai da na ali ya sha giya ya yi kamfele. ina ganin za ka iya cina rayu eh, sai aka juyar da shi aka ce ya zagiwa wannan zagi ne ga na ali kamar yadda kai magana hmm. ita giya a qur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci ta ya ba da labari tun kafin zuwa wannan al'ummar akwai giya an ka kuma suratu yusuf lokacin da ya shiga kurkuku Allah ya ce wa daka na ma'ahu na fatayan hmm. ya shiga kurkuku tare da shi akwai samari guda biyu ana qala ma ɗaya eh, daga ciki yace in ne a rani a asiru Na yi mafarki Na ga ana tatso giya Hmm. وقال الآخر ديتي إني أراني أعمل فوق رأسي قبضا تأكل الطير من ديتي ناي مفركي نادكو أبنتي وإنا أكينا ناقا أنطعي سنة نبئنا بتأويله إنا نراك من المسلمين dan Allah ba mu labarin fassarar mafarkin nan muna kallon ka kai mutumin kirki ne da annabi Yusuf ya gama zai ba su amsa yace ya sai bayyana sijin amma ahad kuma fa yasqi rabbahu khamra ya ku ɗaliban zamana a kurkuku hmm. ya ku abokan zamana ɗaya daga cikin ku yace zai koma ya ci gaba da shan daga gidan shi giya kaga Allah ya bada labarin akwai giya tun kafin zuwan wannan annabin to ita giya Qur'ani da kake gani hatta annabi menene dalilin da yasa da Allah ya tashi bai saukar wa da annabi Qur'ani ba gabaki ɗayansa lokaci daya akwai dalili akwai dalili galibin littattafan da Allah ya dinga saukarwa kafin annabi za ka samu cewa Allah ya saukar da su a dunkula lokaci ɗaya ne Allah ba wa ta'ala ya saukar da su a dunkule lokaci ɗaya ne amma littafin da Allah ba wa ta'ala ya saukarwa da manzon Allah a hankali a hankali aka saukar da shi in ka koma suratun nisa'i a daidai aya ta ɗari da talatin da shida Allah sai su ya ayyuhan nabina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku masu imani ku ƙara imani da Allah da manzon Allah sai ce wani kitabin na zana ala rasulihi da littafin da aka sassauka kafin shi yin amfani da nazzala a nan wajen yana nuna cewa littafin da Allah ya saukar wa annabi ba lokaci da aka saukar da shi ba Wani kitabin an zala min kabin da littafin da aka sauka kafin shi idan ka lura da zaka ga da cewa akwai nazzala akwai anzala hmm. to nazzala yana nuna sassaukar da abu ba lokaci ɗaya ma wanda mazdaransa shine tanzil amma anzala yana nuna saukar abu lokaci da wanda mazdarinsa shi ne inzal shi yasa a farkon suratu ali imrana hmm. za ka ga da yace alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum sai ce nazzala alayka al-kitabu bil haqqi musaddiqan lima bayne dai sai ce wa anzala tawrata wal injil at-taura da injil da sai aka ce wa anzala amma qur'ani aka ce nazzala saboda ya sassuka ba a cikin shekara ɗaya ba shau shau wace gaskiya an ce gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya anzala da kuma nazzala nazzala eh, eh eh to wannan shine bambanci na'am na'am shine bambanci tsakanin anzala da nazzala okay na'am na'am amma menene dalilin da yasa Allah bai saukar da at-taura ba ka gani sai yace min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan yana nufin ya saukar da at-taura kenan annal mm. ladina kafaru ko masu suratu hud a ƙarshe Za ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana daga cikin dalilan ya ce wa annabi wa kullum na kusu alaika an amba'in rusul dukkan labarin manzannin nan da muka ɗauko muka baka mun baka nema nu sabbitu bihi fu'adaka abin da zamu tabbatar da zuciyarka da shi waja aka fi hadhihi al wa maw'idatun wa dhikra lil mu'minina kar ka manta qur'ani da zai fara sauka ba a suratul hashr Allah subhanahu wa ta'ala sai inda ya ce wannan alkur'anin inda mun saukar da shi akan dutse ne da kaga dutsen yana darewa ya fashe saboda ganin girman Allah law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah Allah da kanshi ya kira Qur'anin nan yace masa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisbahu a hunkus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila sai ce inna samulki alayka qawlan min qawlan sagira to wannan littafin da aka ce inda a wa da dutse da su ya dari mm. saboda ganin girman Allah mm. ba za ka haɗa yadda annabi yake ganin girman Allah ba da dutse to shi yasa wannan yasa qur'ani yake buƙatar a saukar da shi mm. lokaci bayan lokaci wannan yasa Allah ya ɗauki tsawon shekara ashirin da uku ana saukarwa da annabi ƙur'ani aya aya sura sura har ƙur'ani ya gama cika to larabawan wanda annabi ya samu a garin Makka da Madina dukkansu cikin abin da suka saba da shi akwai giya jiya kuma a wajen balarabe a wannan lokacin abu ne da yake da mugun wahala idan ka saba da shi a wannan shekara goma a wancan lokacin ok na'am na'am shi yasa ka ga a shekara goma sha uku eh. har annabi ya gama zama a garin makka ba a taɓa maganin giya ba saboda a wannan lokacin ba ta taka ake yi ba hmm. magana ake yaya za a yi mutane su bauta ma Allah shi shi kadai sa wannan lokaci shehu ana shan giya kuma ana ibada ana shan giya kuma ana ibada kuma ana sallah da ita kuma ana a shekara ta goma da ya rage kafin shekara uku eh. annabi ya jira aka yi isra'i da mi'raji da shi ya karɓo sallah kaga an fara sallah an yi sallah shekara uku na'am amma ƙur'ani bai taɓa maganan giya ba ishara kawai ya yi. waje ɗaya a suratul nahl a aya ta bakwai. na'am yace kawai min samaratin nakhiri wal a'lami daga cikin ƴaƴan itace na dabino da inabi sai Allah ya ce tattakhiduna kuna da kamminu da shi wannan ƴaƴan itace da ina inabi da dabino sai ya ce kuna rikin sakaran abin da kuke sha ku mai mm. sai ce "Wani tsana sana sannan kuma kuna samun arziki mai kyau mm. kaga sai malamai suka ce ɗaya bangaren sai Allah ya ce masa rinkan hasara mm. amma ma yin shi Allah sai bai ce masa hasan da sai ce inna fi zalika la ayatan liqaumin yaqiluna to kaga wannan ayar suratul nahl sura makka daga wannan ayar Allah bai ƙara maganan jiya ba a garin makka shekara goma har annabi ya bar makka ya hijira na'am na'am wannan ayar ita ce kadai aka fara isharar akan abin da ya shafi kayan maye a garin maka to da aka taho madina sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo matakai guda wajen uku wajen haramta giya a suratul baqara aya ta 219 fa yasalunaka suna tambaya ka anil khamri wal maisir dangane da hukuncin shata da giya Allah ya ce fihi ma ismun kabirin a ciki akwai zunubin babba sannan wa manafi'u linnasi akwai amfani ga mutane amma wa ma, zunubin da ke ciki akbaru min naf'i ma ya fi amfanin girma saboda sun saban da wani idan kace mai siya bar shan giya a lokacin ya kwammace to gara ma ya kura da musuluncin gaba baki da ya bar shan giya da ya bar gara ya kakure bar addinin gaba baki sai musulunci ya dinga bin su mataki mataki hmm. daga wannan matakin sai aka samu wasu suka ce to za su ci gaba da sha don amfanin ba don zunubi ba sai masu shan suka rabu aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ya mallabi na amanu la taqrabu salata wa Kara. kara daga yau kada wanda ya ƙara kusantar sallah yana cikin maye hatta ta alamu ma ta kuru da sai kun san me kuke faɗa. Oh. Kun ka lura tsakanin. Shin wato wato manan wannan lokaci ka iya ka sha giya amma amma kaka sha giya. Amma lokacin sallah kar ka sha giyan ka tafi masallaci kana maye. Okay na'am na'am na'am. na'am na fahimta to in shi yasa malamai a nan wajen yana cikin wuraren da suka ce a wajen alwaqtu wal ibtida wajen karatun qur'ani hmm. sai ka lura da shi kar ka zo ka ce ya ayyuhal ladina amanu sai ka ce la ta sai ka tsaya sannan ka tashi wa an sukara in kai haka ma'ana zai lalace idan ka lura da wannan aya ta ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara mm. ko ku kasance sallah alhalin kuna cikin maye sai kun san abin da kuke faɗa to tsakanin sallar isha'i zuwa sallar asuba ai zaka ga akwai tazara mm. wani bayan sallar isha'i zai sha kafin asuba ya san ta sake shi mm. tsakanin sallan asuba zuwa azhar kaga akwai tazara sosai wani zai sha daga Azar asuba daga gari ya waye kafin Azar ya san ta sake shi wani zai sha daga Azar zuwa Asar ta sake shi amma idan ka lura tsakanin magariba zuwa sha'ayin tabal din ba nisa mm. to a wannan lokacin Allah sai ya hana su ba a ce kar su sha ga ba daga nan wasu sai suka daina sha sannan Allah ya kawo mataki na gaba sai ya ce musu ya ayyuhan labi na amalu inna malakamuru giya wal maisiru wal ansabu wal azlamu ririfin min amalin shaitan hmm. sai ya ce kajitalibu ku nisance shi la'allakum tuflihuna ko za ku samu babban rabo sai ce inna ma yuridu shaytanu shaytan ne yake nufin an yi ta bainakum al-adawata wal bagda hmm. yana so ya haifar da gaba da kiyayya a cikin ku alkamar da cikin shan jawar mai sirri da tata wa yasudda kuma an zikirillah ya toshe ku ya hana ku zikirin Allah hmm. wa an salati ya hana ku sallah kaga sai Allah ya hada ya bambanta a nan. sannan ta kan ne ana kiran amma an da ta yi ya ana ku zikiri sannan zai hana ku sannan ta hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawuda wanda ya kawo shi babu babu fi tahrimil khamri hadisi na dubu uku da ɗari shida da saba'in an amur an umar bin khattab yace lamma nazala tahrimil khamri mm. yayin da haramcin giya ya sauka waccan ayan ta farko qala umar umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah kai mana bayani bayani mai yukarwa akan giya nazalat al aya fil baqara sai waccan aya ta 219 ta sauka mm. فدعي عمر في أكا كرا عمر فقرئت عليه أكا كرن كاما فقال سيتي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الله كلمنا بياني من وركوا أكن جيا ونزلت الآية التي في النساء آية في سورة النساء في تسوقها كأربعين دقيقة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وكان منادي رسول الله رسول الله إذا أقيمت الصلاة mai kiran sallar annabi idan aka kira sallah a wannan lokacin hmm. yunadi yakan ce ala ku saurara jama'a la ya karaban na salata sakaranu duk wani wanda ke cikin maye kare ya fito eh, masallaci hmm. kaga a lokacin Allah bai ce kada a shafa gabaki ba hmm. ya dai sa ka'ida in ka san zaka to masallaci to kakka zo kana cikin maye fadu'i ya Umar fa qul alaihi aka kira Umar aka karanta masa فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية فهل أنتم Umar شنكوكم هني قال عمر في عمر يتي انت عينا أرانا دوانا آية تسوكا كاسن سوى قلم مدينة da aka dinga fito da giya ana zubar da ita sai da ta zamanto wato ƙasa ta kasa tsotsa giyar da ke gidajen mutane saboda yawan giyar da ke gidajen mutane a wannan lokacin duka Allah bai ce an yi laifi ba in ka sha ka lura lokacin lokacin eh, eh. kowa ya ɓoye giya a cikin ɗakin shi eh, gidan shi akwai a gida mutane na sha wasu sun a wancan matakin na biyu da na uku wasu sun daina hmm. amma da wasu suka daina za ka samu mafi yawancin mutane lokutan da Allah ya ce kar a sha ne ba sa sha amma lokutan da ba a ce su daina ba sun ci gaba da ta'amuli da kayansu. shi kuma Allah da ya aiko annabi da Ƙur'ani ya fi kowa sanin mutanen da annabin ya taso a cikin su akan giyan nan a lokacin wani in ka ce masa sai ya daina shanta to sai ya bar kuma addinin musulunci ga baki da shi yasa zaka ga da'awa zuwa ga Allah ta fi bukatar hikima yanzu idan ka tafi ƙauye maguzawa ka samu wani yana da mata sama da goma sai ka mai wa'azi cewa a musulunci in mutum ne musulunta mata huɗu ake sai ce to shi zai musulunta amma yana so ya ci gaba da zama da matan shi sai ka ce ai in dai ko zai yi musulunci ba in ya musulunta dole a kware ya rabu da mata hudu ya bar maka musuluncinka sai ya ce in dai ko sai ya rabu da matan shi musuluncin ya haƙura kai kuma sai ka ce ku gare ya zaman sa musulunci bai bukata shi ne ba zai rabu da su ba akwai hikima a ciki a san ba hikima kaga babu hikima a ciki haka ne kaga babu hikima a ciki mhm. na'am to a wannan yanayin da ake shan giya kaga Allah da yafi kowa sanin su bai ce kowa yayi yi laifin ba sai da ya san kuma hukunci na ƙarshe to a cikin wannan yanayin ne shine al-imamu Abu Dawud a wannan babun ya kawo hadisi a da ya kawo hadisi yake faɗa yake cewa babu wani suratun nisa a limamu tirmizi hadisi na dubu uku da ashirin da shida ya kawo daga haddasana da an abi abdurrahman sunami an ali bin abu talib kala yake cewa sana alana abdurrahman bin auf ta'aman abdurrahman bin aufu ya shirya mana abinci kada ana sun kira mu wasa kana mana khamri kaga ba shi ba bane akwai abdurrahman dan au na'am da ragowar sahabbai ya shirya musu abinci na'am a lokacin giya ba haram ba ce mm. sai ya kawo sai suka sha fa aka zaka al minna wa salatu mm. da suka sha giya lokacin sallah yayi faqaddimuni sai suka gabatar da ni fa qara'atu sai na karanta qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa nahnu na'budu ma ta'budun sai ya mutsa karatun to shi ne Allah ya saukar da ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara idan ka lura a cikin nan ayan hmm. babu zagin sai da na ala a ciki domin inda akwai zagin sai da na ala Allah ba zai ce ya ayyuhan ladina amanu ba na'am ka lura haka ne Allah ba zai ce ya ayyuhan ladina amanu ba to a irin wannan ne shi malam albani da yazo lafazin da ya kamata ya amfani da su akan na ali ya kamata ya faɗi nassin yadda yake ne na fahimce ka na'am ka fahimci matsalar yadda ta fi na'am duk da ya san usulubu mala albani ka ga ba wai sai da na ali ba sai da na umar ma za ka biya ce maka umar za dan daba ne haka na'am na'am eh ka lura na'am na taba jin haka ka lura eh daga fara in da ni ne na zan karanta hmm. ga ba haka zan karanta ba sam na'am zai ce maka umar dan daba ne da ba sai da na ali kaɗai ma to hadisa ta faru amma a lokacin Allah bai ce an yi laifi ba a wannan lokacin ne sarki da aka samu wasu sabai suka zo suka yi wa annabi tambaya to ya hukuncin ƴan uwanmu da suka mutu suna shan giya kafin haramci ya sauka hmm. sai Allah madaukakin sarki ya faɗa musu ce musu wa atiu Allah wa atiu ar-rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah wa hazaruhu sannan ku yi takatsan tsan fa in in kuka juya baya fa alamu ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin babu wani abu da ke kan annabin mu sai isar da sakon Allah hmm. da suka tambayi annabi to ya hukuncin yan uwan mu suka mutu suna shan giya kafin hanin nan ya sauka sai Allah ya ce musu laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma sa'imu ka gani babu laifi ga wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka tantana na giya kafin haramcin ya sauka idan mattaqau idan suka ji tsoron Allah wa amanu suka imani wa amilu salihati suka aiki mai kyau sun mattaqau sannan suka imani wa amanu suka taqwa suka imani sun mattaqau wa afanu wallahu yuhibbul muslimina wannan kaga Allah sai ya ce waɗanda suka sha kafin a haramta ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما قيموا فينزو يزبع ناسي مكا sahabban annabi ba da aka ce an saukar da harancin giya ba sai da na alaba an fito daga giya daga gidajen mutane da aka jirga zubar da ita a ƙasa sai da ya zama ƙasar da ke cikin garin madina jiya tana kwarara a ƙasa amma shau wannan lokaci kamar kan da shi mala albani ya ce su said na ali yan buguwa suna buguwa suna shage wannan lokacin ya kafin giya ana zubar waya akwai tarihi nassin da yawa har da imamu ali shi ma fito da giyan gidan shi ya fito da giya gidan shi ai ko da bai fito da ita ma a wannan lokacin abinda nake so masu saurare su fahimta akwai abinda ake ce masa al'asun shi ne bara'atul zimma bara'atul zimma sarki ina ce maka kayi laifi ne Mm. daga lokacin da na ce maka kada kai abu kaza sai kai shine laifi na'am ka lura na'am to shi shan giya a lokacin laifi ne a lokacin ba laifi ba a lokacin ba laifi ba ba laifi ba ne ba laifi ba ne eh, eh. to yanzu ai ka ga ba sai da na alba yanzu raguwan sabon annabi ansar da na yi magana na ce ai yanzu ana fito da giya daga gidajen su. ana zubarwa ana zubar da ita haka ne eh. shin yanzu wannan magana da na faɗa na ce an fito da giya daga gidansu hmm. an zubar da ita bayan da haramci ya sauka hmm. kaga wannan yana nuna cewa ana shan giya a lokacin haka ne eh na'am eh, wannan zagi ne gare su hmm, san ba zagi bane wannan ba zagi ba ne gare su Dan me Dan a lokacin ba suna aikata abin da Allah ya ce kasu ba ne suke yi a lokacin abin da suke yi zai zaman ko zagi ne wato zai zaman to abin zargi ne in Allah ya ce kasu suka ci gaba da eh wannan gaskiya ne wannan haka ne gaskiya ne ka lura na'am na'am na'am ka lura sosai ka lura sosai da haka abin da sai na Ali a lokacin ko da ma a ce haka ne ai ba laifi bane dan Allah bai ce laifi bane na'am ko sai to abin da ya faru a tarihi hmm. kamar yadda za a ce maka wane ya bauta ma gunki ko ya yi kaza kafin zuwan musulunci kaga duk abin da ba a samu ba Allah mata me yasa Allah yake wa namu addubi na hatta na ba'asa rasula ba za mu yi wa kowace al'umma adawa ba sai mun turo mata da manzo in kana yin abu abin bai da kyau Allah ba zai kama ka ba sai lokacin da ya turo sako ya ce abin ba kyau ka bari in ka ki bari sannan ya kama ka hmm. Ya lura? Ai wancan asarin da na kawo maka na cewa gashi sun zo yin sallah shine dalilin saukar da ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kaga dan ka gane wannan abun bai bata alakar su da Allah ba sai ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kuma ma ka kaddara cewa babu sayyidina ala a ciki ai ya ayyuhal ladina amanu aka ce masu imanin da ke tare da annabi ne idan aka ce wasu sun sha giya waɗanda ba shi ba shin yanzu idan na ce akwai waɗanda suka sha giya suna zuwa su shiga su yi sallah har su faɗi maganganu shi yasa Allah yake daina zuwa sallah da maye zagin su ne hmm, hmm, hmm. ah. ba zagin su ne ba ba zagi kai ba haka ne saboda a lokacin abin da suke yi Allah bai saukar da shi a matsayin cewa ga doka kan wanda ya ƙara ba suka ce ta. Sosai, sosai. To shi ya sa da aka zo aka yi annabi tambaya. Ya hukuncin wanda suka mutu a Makka suna shan giya da kafin wannan lokacin a haramta ta sai Allah ya ce musu laysa na ladina amanu wa amilu salihati jina'un bima qahimu mm. babu laifi ga wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka ɗanɗana na jiya. kafin haranci ya sauka izamar ta wa amanu kenan a lokacin abin da sai da na ali da ragowar sahabbai wanda suke yi a madina allah ya tabbatar da cewa babu laifi gare su yanzu mai fahimci matsala na'am na'am na'am babu laifi gare su idan mattaƙautun da sun ji tsoron allah wa amanu wa amilu salihati shi yasa kaga qur'ani saboda muhimmancin da jiya take da shi a wajen balarabi qur'ani bai daina sauka ba har sai da Allah ya lallashe su cewa su yi hakuri akwai giya a aljanna hmm. na'am a ina Allah ya faɗa haka a suratu Muhammad Allah ya ce musu masalul jannatin lati wuqida lil muttaqina fiha anharun min ma'in ghayra asin wa anharun min labanin lam yataghayyara ta'amu wa anharun sai ce akwai kogi min kamal lazzatin lisharibina Eh? na'am na'am akwai kogi na me nace Allah ya ce wa anharun akwai koramu eh. min khamrin lazzatin lisharibina na giya mai daɗi ga masu sha Okay, a aljanna kenan Allah zai ba da giya mai daɗi ah, zai ba da giya mai daɗi okay saboda muhimmancin ta a wajen su eh ne a lallashe su su haƙura da ta duniya ga ta lahira ƙur'ani bin jina sauka ma sai da Allah madaukakin sarki ya faɗa musu cewa akwai giya a aljanna hmm. na'am eh? na'am na'am yanzu a yayin da Allah ya haramta ta duniya hmm. ta lahira mai ce ta <laughs> eh to inda Allah ya haramta ta duniya lahira lahira ta zama ta zama ah, halali yayin da Allah ya haramta ta duniya ta lahira halalci halalci eh, halali shi ya yasa koramu za a yi aljanna na giya sarki hmm, za ta buguwa ke na cikin aljanna <laughs> ai giyan aljanna giyan aljanna sarki masu ba mai sa buguwa ba ce oko a sha ba saboda buguwa mutane ke sha ba ai saboda buguwa ke sha ina ai ita ta aljanna Allah ya faɗa cewa ba ta sa buguwa ba ta sa maganganun banza ba oh. irin ta duniya ba to yanzu sarki kaga giya giya yanzu dai Allah bari tambaye ka eh. sai da nan Ali sha giyar lahira ko ba zai sha ba ah, insha Allah ya sha na lahira insha Allah ah, ba wannan insha Allah din da kake faɗa eh. dan neman albarka ne na'am okay ya sha ya sha ya sha yana cikin akwai akwai insha Allah ta neman albarka na'am na'am na'am na'am tabbas sai da Ali sai ya sha giyan lahira da iko Allah na'am na'am na'am ta yanzu wannan da Allah ya halatta cewa akwai ta a lahira eh. shi da kanshi idan yanzu ta ce sai da na Ali zai sha giya a lahira zabin sanai hmm, ba ba na lahira dai ba zagi ba ne. ba zagi ba ne ko? Ah, haka ta duniya in an ce wane ya sha kafin Allah ya ce haramun ne shi ma ba zagi ba ne ai hmm. to eh, na'am eh, <laughs> wanda muna tana da karfi sosai shehu shi ne ai sai da aka sarki ni dai wannan giyan kan ta lahira yana fatan zan sha insha Allah da iko Allah da iko Allah a da iko Allah za mu sha na lahira da iko Allah za mu sha za mu sha to ka duba ka gani Allah da ya kalli wannan ta duniya ya ce haram ne shi kuma ya haranta ta lahira shi kuma ya halatta ta lahira ba eh. lokacin da ake shan ta duniyar da bai ci haram ba ne. babu wani mahaluki da ya isa ya ce wanda ya sha ya yi laifi a lokacin da kuma ya kalli wata gijiyar a lahira ya ce ta halatta babu mahalukin da zai ce kuma in ka je ka sha ta lahira ka yi laifi na'am na'am na'am na'am na'am na ga mutane ta wai wannan ne da kabiri ya yi siriyon sosai ah, wannan tambaya tana da ƙirji sosai eh. saboda haka wannan giyar ta lahira kowa zai fatan ya sha ta insha Allah insha Allah a ah, ta lahira ne insha Allah ta lahira insha Allah to amma shehu ta duniya waɗanda suke eh? shehu kaga ina ni na fahimce ka sosai amma ita nake neman a yi mana karatu a kai a haka ai jiya a da ba ba ba ba najasa bane a da ba haramun ba ne. kamin saukowan eh. Allah ya haramta shi ana sallah wani ma na buguwa ma a yi sallah da shi a dan kamar cikin karatunka hmm. har Allah ya ce a a daina da wasu ababa to amma Imam Ali mun san shi kuma ai ba da aifan shi ya shiga musulunci ba a'a ba da aifan shi shiga musulunci ba lokacin da Imam Ali kenan ma lokacin yana gidan Annabi shewa ai wannan annabtan ma bai shigo ba annabi bai kai shekara 40 amma shi annabta ba ko shehu A'a sai da ya kai shekara arba'in. A'a na ce lokacin da Imam Ali yake wurin annabi yake annabi ke rikunsa yake karkashin annabi annabi bai samu ma annabtan ba ma. Eh bai samu ba sai da ya kai shekara arba'in. Sai da kai shekara arba'in. Shi sa Imam Ali yana nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi ma bai kalli annabtan ba. Ok. Eh, haka ne. Eh amma larabawa suna shan giya eh, da wannan lokacin. to imam eh. ali mun san tarbiya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyance shi ya tashi ya girma to shi shau za iya samu cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tarbiyya. a misali na san ba shau a ina tambaya ne ba su faɗi ba saboda wannan magana eh. maganan eh, malam albani ne ba kai ba ne. jama'a ku yi ba shawa ta da suna fa ba fa ni nake ma shawa ta da suna tambaya shewa sadu sunna bai taba cewa imam ali ya shaji bai taba ba bai taba cewa ba amma da yake matsayin shi kan malami ni yake masa tambaya in bai in ya ce bai sani ba kawai bai sani ba ne kawai amma jama'a don Allah don annabi ina ta shedi kamin in yi wannan tambaya saboda Allah saboda tambayar nan tana da ƙarfi to shau za iya samu a ce a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba haramta giya ba a gidan annabi an sha giya domin imam ali ya yaro ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rene shi to annabi ya iya rene mutum da a ce ya ya taba shan giya ya bari kaman kan da malam albani ya faɗi to in ka lura da hadisan da ta faru na'am shehu na farko dai wannan hadisan ba a madina ba a makka ta faru ba a madina ne okay na'am daya sannan na biyu ita kanta matsalar da ta faru ba a gida ta faru ba in ka lura da hadisin walima aka kira kamar an kira an shirya abinci eh. ka lura da aka shirya abinci ba shi kaɗai ba ne a matsayinsa na sahabi a lokacin hmm. na faɗa maka na ce akwai abdurrahman bilwa Wani ruwa ce fa daga sayyidina alin cewa sana alana abdurrahman bin auf ta'aman ana da'ana sai kira mu wa sakana ka gaba shi shi ɗan bane na'am ka na'am na'am kissar yadda ta faru ba wai a ma gidan sayyidina bare, ko ba wai abu bane wanda yake yaye wai ka a'a gare shi a lokacin A kira ka walima ne eh. ka gane a shirya abinci to a wajen abincin da aka shirya a lokacin ne wasa kana min alhamri sai shayar da mu wani abu na giya fa aka zata alhamru minna wa hadarat as-salatu fa qaddimuni fa qara'atu kuka lura da abin ina so masu saurare su lura da abin na farko dai mu daina wa sabon annabi mu'amala irin ta annabi da nake nufi shine annabi ne kadai ma'asumi baya kuskure mu a kamu mahangar da kuma fahimtar mu mm, okay na ah, okay okay na understand you eh eh okay ka lura eh. na biyu kamar da na faɗa na ce in ka lura wannan abun ai ba ma a gidan sai da na albarin ya faru ta na a ce a'a a gidan shi ya saba da shan giyin na ajiye ta a'a a wani guri ne ya faru gayyata ce aka yi eh wani wuri ya faru amma shan wani wurin wani guri abin ya eh, wani wurin nan imam ali na ciki shi ne ai na ce maka shirwayar da ta zo cikin sunanin tirmidhi eh. daga shi ali bin abi talib shi yake ba da labarin cewa sana'a lana abdurrahman bin auf ta'aman fada'ana wa saqana min al-khamr fa akadat al-khamr minna wa hadarat as-salatu faqad dubuni fa qara'atu sai na karanta qari'a a al-kafirun to lokacin shan ba haram bane dalilin ma saukar da aya cewa kada wanda ya ƙara kusantar sallah yana cikin maye sai ya san abin da yake faɗa ko da Allah ya faɗa haka a lokacin ai ne ce abin da suka yi laifi da ai Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Okay, wato Imam Ali da kanshi ya taba cewa sun taba zuwa gidan eh shiga eh, eh Bunawo. Shi aka sa ya sallah yawa da gidan abdurrahman suka yi abinci ya abdurrahman bin eh. aka ba su ka gane wanda zai ce kayi laifi shine Allah subhanahu wa ta'ala hmm. to sai Allah ya faɗa mana da kansa yace laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fima qalu wanda suka dandana wani abu na giya kafin halanci ya sauka babu kowane irin laifi a kai me za ka ce okay okay okay okay ban san in ta baya da wata in ka ina ah, ko abin da ah, kake so a fito da ah. shi fito ne eh shehu na na understanding ka amma ni wato kamar misali kana nufin kana nufin kamar yanzu kamar misali kamar misali ai amma malt malt nan ba ya samu mutum zai sha amma yaransa da aka haife su yaransa suna sha saboda ba haramun bane to face Allah ya face Allah ya haramta shan mouse ko kuma coca-cola ko kuma a'a dokta ya ce masa a'a in ya sha zai iya bashi illa ko kuma wani abu ta wannan lokacin ne she ya daina sha amma a da sha ba ba ne. ba haramun bane kuma ko a yanzu za zaka ga akwai tsofaffi da ba za ka taɓa gaishe da su sha mulkina ba amma wuya an hankuri wa ka kamar bidiyon da guda guda malam albani ya buga ya faɗi da bakinsa shin Imamu Ali da aka gwada, okay, mu understand da ya je gidan Abdurrahman Brown. Abin da da maganar Abdurrahman da ya buga. Eh, kamar shi malam kamar gidan Abdurrahman, kamar da suka je wurin eh, Abdurrahman Brown ya ba su abinci suka sha, eh, suka ci, suka sha da wasu abubuwa. to kamar kasa mana albani ce wai suna shan giya suna bubbuguwa amma kuma na suna kula su shau irin haka ne nake faɗa maka nake ce maka eh. irin waɗannan lafizan Dalibai su kiyaye idan za su magana, su san wa za su magana. Na gode maka malam, na gode maka malam, na gode maka na'am. Na'am. Tunda ni yanzu ba zan taɓa zuwa ba ko da abin ya faru haka ya zamanto shine kalmomi ko usurudu wanda zan yi magana da shi na'am na'am na'am kuma na ce ba wai sai da na ali ba ta sai da umar yana iya faɗa ya ce ai da umar dan daba ne eh eh yana cewa sana umar dan daba ne gaskiya ne na'am ka gane na'am na'am yanzu misali a idan mutum da ba musulmi ba ne mhm. san da baya musulunci mai sunansa kafuri ne kafuri eh. idan na zo yanzu ina bayani eh. a babin ladabi zan ce ne lokacin da umar yake kafiri ko ce lokacin da umar lokacin da yake ba musulmi ba tun da yake ba lokacin da yake ba musulmi ba ya fi daɗi kaga lokacin da kafin ya shiga musulunci daga san kafiri ne na'am amma da ya shiga musulunci yanzu idan zan yi magana yanzu da cewa umar da kafiri ne da cewa Umar da ba musulmi bane kaga waɗannan kalmomin guda biyu duk suna iya bada ma'ana ɗaya amma a babin ladabi ya kamata yin amfani da kalmar lokacin da wani ba musulmi bane haka ne na'am na'am na'am na'am da ka fahimci bambancin na'am na'am saboda haka duk sabon annabi a madina yanzu kamar yadda nake an fito da giya daga cikin gidaje ana zubarwa da Allah ya ce fa hal antum muntahuna hmm. amma amma abin da kawai ya kamata an fa amma shi ya kuri wallahi ban ban kace bakin ka ba <laughs> hankali na zuciya na yana min wani bibbiyu bibbiyu cin kaina shehu wani hmm. hadisi da Abdurrahman bin Auf ya kawo cewa idan aka ce wai sayyidina Ali ya ce mun je gidan shi ya ba mu abinci mu fito muka jannan wannan hadisi nan shehu sahihi ne wannan hadisi nan gaskiya ya inganta ya inganta yana cikin sunan Tirmidhi ne ya inganta wow wow to me yake ciki eh eh abin da yake na abin da zashau na wallahi na yadda da maganar ka amma duk abin da kuma hankali na yake bayan ne kamar biyu tubiyo tubiyo shau kayan kuriyo yana zai yi wuya a ce tarbiya na sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rene shi tarbiya na sallallahu alaihi wasallam kamar da na Fadima kamar sai da Ali wanda zai yi wuya a ce an sami misali na san ba za mu gama su da annabi ba a kamar misali a cikin jiya ko sarki wato sarki karfi kana wasa da al'amarin Allah ne bari baka misali eh. annabi Musa gidan waye taso gidan Firauna kai gaskiya gaskiya gaskiya gidan Firauna gaskiya gidan Firauna amma amma shi annabi kuma <laughs> annabi ya mana harafi da kuma ba wuce ya kaji ya kaji a'a ya kaji akan wannan gidan waye so. Eh, Musa Samiri ya taso eh, gidan a ah, wurin Jibrilu. A'a Samiri. Eh Musa Samiri Musa ba Samiri ba? Eh Samiri wajen waye taso? Ah, a Jibrilu ya ya rene shi ba? Yau ka kaddara ma Jibrilu ko ka ce ya taso gidan Musa. Ya haka wanda ya taso gidan Fir'auna ya zama annabi wanda ya taso gidan Musa ya zama kafi. To. kaluwa Haka ne? Kama musu sai ah, da ah, sarki. Abinda ake magana. Eh. sun a lokacin maganan giyan nan laifi ne? Hmm, shi ne ba ah, ba laifi ba ne, nan ba laifi ba ne. tun da ba laifi ba ne, eh. halin da larabawa a suka samu kansu a ciki ya fi ma maganar giya muri ai. Ok, ok, ok. Ok, wato shehu da yake mu da yake an haramta muna bin dokar Allah shi muke ganin yanzu cewa mummunar abu mummunar abu ne amma a dan nan ba mummunar abu bane ba mummunar abu bane yanzu ran baka misali yanzu eh. ka kalli abin da ya shafi tabarruci tsiraici da yake faruwa a kasashen mu na'am shehu na'am na'am yanzu shi kuma wani sahabin da ya rayu a Madina eh. da za a taso da shi duniya yanzu in ya gama kayan yanzu suke yawo wani mutuwa zai sake na'am okay na'am haka ne kamar kamar kamar kamar tani sai kamar ni da kai haka kamar ni da kai haka in muka ga kwado muna ganin zan abu mun abu ne amma a wurin chinese abin kirki ne ah, a dama ne mai gani eh <laughs> kuma yanzu da Allah balin tambaye ka in malamin da yake fitowa yana yawo yana kallon tsare ke gobe kallo yana kallo yanzu dai a yanzu dai yana kallo siraci a yanzu dai in baka kalla ba a kace ba ka ruwanka da waya eh na'am ko ka kana ko na'am ha yanzu na take ya komo shehu haka ne a yanzu ya komo dazu ba mu ji ka ba shehu sai sai kaga wata sai kaga wata mace tsarara eh haka ne na'am to ina so ka kalli menene dalilin da yasa duk da inda zaka shiga sai ka ga haka saboda shi abin da ya yadu sosai shirin yanzu kenan gaskiya ne gaskiya ne shi to lokacin yadda shan giya ya yadu hmm. sannan babu wani nassi da ya zo ya haramta ya ce kar a sha na'am galuwa to ko da mutum yana da alaka da abin ba wanda zai siya yi laifi Mm, a wannan lokaci ok na'am ok ka ɗauka ai wannan yana ɗaya daga cikin abin da suke yi kaman ta ba larabawa kafin Allah ya aiko annabi mutum sai ya auri mace ya sake ta ɗan shegu ya aure ta gaskiya ne gaskiya ne a yanzu kuma mummunar abu da kazantar abu gaskiya ne ko addini ma bai gwada maka ma a yanzu ma mummunar abu ne addini ya rasa gaskiya ne mutum ya mutu ya bar mata daga cikin matan babansa ko eh. sai ya haɗa kayan gadon sa ne na'am gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne a lokacin da suke yin wannan da ƙur'ani bai zo ya ce laifi ba ne. ba laifi ba ne sai da ƙur'ani ya sauke sai su gina na'am okay na'am na'am na'am ina so ka fahimci ayar wa in kano min qablu lafi dalalin mubin kuna cikin bata bata wanda ya yake bayyananne a fili rayuwa ce kawai ga tsanin sayar da hali na'am yanzu ka fahimci yadda matsalar take na'am okay na'am saboda haka kai yanzu yadda kake sanyar ado kana kallon kanka ne bayan da ka taso cikin addinin musulunci hmm. inda ka taso baka da alaƙa da shan kayan mayan ka san hatsarin su shi yasa kake ganin girman abu eh, amma su a wancan bi'ar da suka taso eh. abin ya yaɗu yaɗuwar da ya ma zama ba ma matsala ba ne don kana da ana da shi. Hmm. Na'am, ok. Yanzu ka fahimci matsala yadda take? Ba ah, na fahimci, wala na fahimci yanzu, yanzu na fahimci. To sannan ba wai sai da na aliba, a'a duk masu imanin da suke da alaƙa hmm. da shan jiya a lokacin Ƙur'ani bai sauka ya ce mutanen banza ba ne. Hmm. Na fahimci saboda ka karanta muna hadisi kuma ce hadisin nan ta inganta. kuma wannan lokaci ba hadisi ya amma shin wannan yana kai ba shi kaɗai bane da raguwan sabon da Allah yana amfani da wawul jama'a ne ce musu ya ayyu allazina amanu hmm. shin wanda ya lalata alaƙar su da Allah ya hmm. lalata ba na'am ka lura na'am bai lalata ba sai da haka ina so masu saurare su fahimci yadda matsalar take hmm. da kyau hmm. sai da haka a gurin ahli sunna hadisi da inganta amma kana maganin shi'a ne dama dukkan hadisan da ke bukari da musulun da turin tirmidhi a wajen gaishe a karya ne wato malam kana gwada mana cewa wannan hadisi wurin an shi a kaɗai ne kawai bai inganta ba amma ya inganta a to ba wai wannan hadisin ba duk abin da ke gurin mu na sunna a wajen shi shi'a ba tabbatacce ba ne yin su za ka sun ce maka suna aiki ne da ruwayan ahalul baiti ruwaya ta ahalul baiti kuma sai abin da suka ruwaito ta hannunsu ba ta hannun ahalul sunna ba na'am okay all right okay na'am ka fahimta na'am na'am na'am shi yasa aida da muke faɗawa mutane muka ce idan suka ce ahalus sunna ma'ana su da take da faɗi hmm. amma yanzu ai kuna jin suna faɗar abin Hmm. cewa sun ce ahalin sunna suna nufin duk da ba dan a ba ne ahalin sunna ma'ana da yan tijjaniya da yan kadiriya duk sun shiga ciki a wajen sa ahalin sunna ne eh. dan dan tijjaniya da bukhari yake aiki wa a hadisan shi Yan hmm. kadiriya ma haka da muslim da tirmidhi da waɗannan inda suke ciro hadisi hadisan su kenan eh amma shehu ina da audio fa babban malami cikin su ya ce wai su ma sunna ina da audio har yanzu babban malamin shiya ya ce daga wasu kuma alu su biyu kuma yana da hujjoji da tsari audio wani ina da littafi ma da wani malamin su ya rubuta yace shi a ahum ahlus sunna kai shi an so ne ma ahlus sunna eh heto eh, sani manna da murya da fadi malami ya fadi haka ce wasu ne ahlus sunna na'am ka lura na'am to me yasa suke da me yasa suka fara da awar ahlus sunna na'am saboda suna ne da yake da tsadar da ko ka guje masa sai ka dawo hmm. ka lura to saboda haka mun ja lokaci mun kai wajen awa biyu yanzu da wani abu eh. cikin maganganun da ya yi eh. idan masu saurare sun fahimta cikin maganan da ka faɗa jiya eh. a wannan lokacin ba laifi ba ne Allah kuma bai ce wanda ya sha laifi ba kuma mu a gurin mu duk wani sahabi da aka ce ya sha giya a wannan lokacin mutuncinsa bai taɓa ba don Allah bai nuna cewa mutumin banza ba ne. Sannan ina ba da shawara idan mutanenmu sun zo za su yi karatu hmm. don Allah su dinga zaɓar kalmomi masu kyau lokacin da za su kuɗi sako. Very good shehu, very good, very good shehu. Na'am, na'am. Wannan ne magana. Maganan da ka jale kuma da aka ta matsa a kanta ni zan madarta jani janin go magana in Allah da zaka kira shi za ku program da shi akan kana so ka ji matsayin sai da na ala a gurin shi amma ka je ka ajiye kowa ya zo ya faɗa ya ce ba haka yake nufi ba akwai waɗanda zaka ji sun ce ƙarya yake hmm. <laughs> wannan ya riga ya wanke kanshi ya kare saboda masu ba wannan shi ne ta cikin maganar da ya faɗa yace sabon magana ta karshe da nake so in rufe da ita mm. maganar da ya kawo yake duk wata ya na amuru a alqur'ani cewa abdullahi dan mas'ud ya ce cewa sayyidina ali shine shugaban ta zaka tana eh, wai kowane yawon da amalu da na ali ake shine shugaban wannan a cikin qur'ani wannan asalin da ya kawo al'imamu imam kasir ya kawo shi ibnu kasir ya hijira ɗari bakwai da saba'in da hudu ya kawo haddasa na a'amashu an kai an kai samata قال يكتا كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين نعم جاء بندك بنين يا أيها الذين آمنوا القرآن يسي أتتم التوراة أنا نفن يا أيها المساكين سي ابن كثيرتي فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل نعم السائدي Hmm. al-Baghdadi abinda ya ruwaito Haddasa na ce ya an ibn Hisham an Isa bin Rashid an Ali bin eh, Bazlima an Ikrama an ibn Abbas kale yake cewa hmm. ma fi al-Qur'ani ayatu babu wata aya a cikin al-Qur'ani ko ma fi al-Qur'ani ayatu ya ayyuhal ladina amanu babu wata aya a Qur'ani يا أيها الذين آمنوا إلا أن علي سيدها وشريفها وأميرها أتي سيدنا علي شغبانتا سيتي وما من أصحاب النبي أحد إلا قد أوتب في القرآن باب ولد كتير صحبا النبي القرآن سيد أكا إلا علي بن أبي طالب fa innahu lam yu'atab shi ba a zarge shi ba fi shay'in minhu a cikin wani abu sai ibnu kasir yace fa a asarin gari wannan asari ne gari garibi wa lafzuhu fihi nakara lafazinsa akwai nakara Wafi fi isnadihi nazarun a cikin isnadin wannan akwai abin duba sai yace wa qala al-bukhari bukhari yace isa ibn rashid haza majahulun wannan isa bin Rashidun da ke cikin isnadin nan majahuli ne wa karu da kabar din labarin sa munkar ne wanda sai na ce in ji ibnu da ya gama magana wa ali bin bazima wa in kana sika ali bin bazima ko da yake sika ne illa annahu shi'iyun galin sai dai ce dan shi'a ne wanda yake yana da gururi wa kabaruhu fi misli haza fihi tuhmatun fala yuqbalu in ya kawo labari cikin irin wannan ba a karba in ji al'imamu guna kasi ya kamata a babin amana ta ilimi wa mutane wannan bayanin wannan to idan mun tashi nan gaba in an samu lokaci hatta maganan abin da ya shafi shi'a wajen wato tsawon lokaci da kuma lokaci daga baya ya kamata mutane su gane bambanci domin irin wannan magana kana maganan shi'a sai wani ce maka in ka ce shi'a ka ne ai akwai hadisin ɗin shi'a a bukari akwai hadisin ɗin shi'a a musulun akwai a kaza akwai a kaza to in allah ya yarda in na samu lokaci zan zo in yi bayani bambanci na istilahi a wajen malamai akan magana shi'a tsakanin da da kuma yanzu a wancan lokacin malamai suna bambantawa wanda yake da aƙidar cewa sayyidina ali hmm. ya fi raguwar sahabbai daraja amma bai zagin sahabbai duk wa'annan aƙidin bai da shi sai a ce masa ɗan shi'a amma wanda ke zagin sahabai sai a ce masa rafidi mm, rafidi na'am na'am na'am na'am na'am a oh wato wanda wanda bai zagin sahabai shi dan shi'a wanda ya yarda abubakar mutumin kirki ne umar mutumin kirki ne usman mutumin kirki ne kuma in ma ka zage su yana faɗa da kai akan zagin su don ya yarda cewa sayyidina ali ya yarda cewa mutanen kirki ne shi kawai abin da ya fahimta hmm. sayyidina ali yana gaba da su a wajen daraja ita ce fahimtar sai a ce masa dan shi'a a wancan istilahi amma wanda ke zagin sahabbai ana ce masa rafidi eh, mai zagi ne rafidi ne rafidi na'am na'am to daga baya da aka samu tatawur kaga istilahi yana da bambanci tsakanin malamai na farko in sun ce dan shi'a ne suke nufi da kuma a yanzu yanzu wanda ke zagin sabon na ainihin zai ce maka shi dan shi'a ne ko eh ya ce maka shi dan shi'a ne rafidi haka ne na'am to kaga wanda ke zagin kuma sabon shi ke maka kilemin yana ce maka shi dan shi'a ne okay na'am ko da haka istilahin yana da bambanci da haka mun ja lokaci mutane su hakuri na so in shiga maganan abin da ya kawo na cewa hadisin cewa sahabban annabi ba dukansu bane adilai a fi a sahabi isna ashara munafikan a cikin sahabbai na akwai munafikai guda goma sha biyu takwas ba za su shiga aljanna ba hmm. to na so in shiga wannan maganan ga lokaci yana ainihin wato kure mana da haka in Allah ya yarda mutane su yi hakuri halka ta gaba Eh. zan buɗe wannan matsalar eh. mu bambanta tsakanin sahabban annabi da munafikai Allah ya ambaci kalmar munafikai a cikin Qur'ani waje 36 ne hmm. ina zuwa shehu sahabban annabi ko dai munafikai munafikai Allah ya ambace su waje 36 ne a Qur'ani 36 36 36 wow a duk Qur'ani da Allah ya ambaci munafikai babu inda Allah ya ambaci munafikai a suran makka a asurin qur'ani a suran makka sai sura kwaya ita ce suratul ankabut hmm. ka zagaye qur'ani waje talatin da biyar nan ta tafar da Allah ya ambaci munafikai duk inda ka gaya maganan munafikai a qur'ani zaka samu suna ce ta madina ba ta makka madaniya ne okay na'am na'am kamar yadda in kaga kalmar almardu da almarda Allah ya ambace shi a ƙwar'ani a gurare daban-daban hmm. duk inda ka ga kalmar maridu hmm. da mardu da almarda a ƙwar'ani, duk surar da ka ga Allah ya ambace ta za ka samu sura ce ita ma ta Madina ba hmm. ta Makka ba sai sura guda ɗaya take suratul mudassir. okay na'am okay na'am To wannan karatun mutane su bari sai sati ya zuwa idan mun zo za mu bambanta manta mutane sahabban annabi daban munafukai daban. Masha, ok, sahabbai daban munafukai daban. Ai hadisin da ya kawo ya kafa hujja da shi idan an koma za ka ga al'imamu Muslim hmm. ya kawo shi ne a kitabu sifatul munafiqina. Na'am. Kitab littafin da ke maganar sifofin munafukai. Na'am. To kalmar sahabi ko a ƙwar'ani hmm. tana da ma'ana na kai guda takwas ko tara. Hmm. Ita ginin kalmar larabci sarki idan aka gina kalma ta larabci hmm. aka faɗi wani abu a nan. To ba ka ba ta ma'ana irin wannan ginin kalmar da inda ka ganta. sai ka duba dalili bari ba ka misali kwaya ɗaya kawai mu rufe karatun saboda lokaci ka tafi surata ali imrana za ka ga Allah da ya tashi magana akan annabi da sahabbai ce musu ne wala qad nasarakum Allahu bi badri hmm. Allah ya taimake ku a yakin badar sai ya ce musu wa antum azilla kalman azilla a nan wajen da me ya kamata a fassara ta azilla to da me eh. to muna Allah ya taimake ku a yakin badar na'am kaga idan za mu yi mata fassara ta larabci ne za mu ce alhalin kuna kaskantattu hmm, azilla kenan shine azilla ba ga cikin cikin suratul munafiquna ba cewa ya quluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna Jannan aazzu azumin al-azal hmm, na'am eh yaka na'am sai ka kaga sai masu izza sun fitar da kaskantattu eh na'am to yanzu nan wajen cewa na ƙarin nasara kuma Allah bi bajirin Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum azilla wannan ita ce fassarar da ya kamata mai ma'ayar a nan wajen kaga kalmar azilla sai mu nemo a ƙur'ani akwai wata aya da ta fassara kalmar azilla din nan eh akwai wannan a aya ta 123 a suratu a suratu ali imrana sai mu dawo suratul amfani sai mu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa wazkuru ku tuna idan antum qalilun lokacin da kuke yan kaɗan mustada'afuna fil ardi ana raunana ku a bayan ƙasa ta kafuna an ta kattafa kulun nasu kuna jin tsoron kada mutane su muku ɗauki ɗaya ɗaya kaga da yake wa laƙari bi badrin wa antum azilla al'azilla ba da ma'anarsa ta kaskantattu ba ‘yan kaɗan ake nufi. Oh, na'am na'am saboda aya ta ce wadkuru iz antum qalilun hmm. kenan kuma ka dauko iz antum qalilun ba san da kuke yan kadan kace ka fassara kalmar azilla da larabcinka yanzu dole za ka fassara shi da tsagwaran larabci cewa Annaba da sahabbai ka tsantu ne wannan fassara ta yi ta ah, san ba to idan mun zan bubbuga misalai irin wa'annan kalmomin a ƙur'ani da ka ga ginin su irin iri ne amma babu wanda ya isa kuma ya ba su ma'ana guda ɗaya. Hmm. Eh? Yanzu ka ɗauki kalmar ruhu. Yanzu da yadda ka ga kalmar ruhu a ƙur'ani sai ka ba ta ma'ana guda ɗaya? Zai yi ba. Ƙur'ani zai iya kira maka ruhu. yana rufin rai na gaddan jiki kamar wa yasalu naka ana ruhi kul ruhu min amr rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila qur'ani zai iya kira maka ruhu yana nufin wahayi kamar ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna bidzil malaikata ruhi. qur'ani zai iya kira maka ruhu yana nufin malaika jibrilu hmm. na arabiyin ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin Qur'ani zai iya kiran kalmar ruhu yana nufin karfin imani to hadisin cewa na fi sahabi a cikin sahabbaina sahabbai yana nufin waɗanda suka yi imani da annabi sannan suka haɗu da shi kuma za su mutu akan imani su ake magana sannan a cikin larabci fiɗin zarfiya ce akwai bambanci in ce inna min sahabi da inna fi asahabi akwai bambanci a larabci ka ce eh, inna fi eh, tariqati eh. haka ne gaskiya ne ka gane da inna min tariqati in ka ce inna fi tariqati tijaniya kaza kaza to yana nuna cewa akwai wanda dama ba ɗan tariqan bane shigar burtu suka suka shigo ciki hmm. ka lura na'am na'am to a yi haƙuri a bari sai sati mai zuwa na ja lokaci mutane da Allah su yi haƙuri insha Allah za mu ba da lokacin kullum sati mai zuwa kuma za su yi ƙoƙari in Allah ya yarda za mu dinga farawa da wuri karfe hudu da rabi sarki da ikon Allah ƙoƙari in Allah ya mu dinga farawa don a dinga ba mutane lokacin kullum abin da muka faɗa daidai Allah eh. yau dai wallahi jama'a lokaci yau dai jama'a wallahi laifi na ne laifi na ne sosai shehu wani ne wani da ya dauki ya suna na da huska da picture dina yake chat mata yake kira da mata karshe kuma shi yana karban kananan kudin su har suna aika mata da kudi wata kuma she ta biyo ne wai da ta aika mai da kudi she block din ta irin na ce mata ah ni to she za she na zo na program da ita nuna wa duniya kuma ba ni bane ba ni bane ban san ta ba ban taba ganin ta ba sa'an ya zan je ba kudin mutane <laughs> Eh, ta aika masa da kudi har 200 dollars kuma ta sai masa kayan kayan abinci da yawa ta aiko ta ba wani wai a aiko masa nan America Eh, ya kuma ni shawara da zan bayar kamar yadda na saurari program din yadda kai kira na'am shehu na'am duk wani wanda ke chatting da wani in yana so ya gane da kai yake ko ba da kai yake bai kira ka ta video call eh ya kira ne eh, na ce yake ka kira ni ko cewa wani ne kira ni video call zan duba ki mu yi fira duk bala'in mutum mai saba a bidiyo kwal ya ɗauko ka ya kara mutane su jin wallahi wallahi wallahi <laughs> Dama gaskiya dai ba daɗin kokarin zubar da mutuncin mutane ta irin wannan hanya. Haka ne sosai shehu, haka ne. Masu yi Allah ka shirye su idan za su shiru, in ba za su shiru ba Allah ka musu Allah ka mana maganin irin waɗannan. Amin amin shehu, amin shehu, amin shehu. Na gode sosai shehu. Eh mutane Allah ya hakuri su bari sai sati mai zuwa. Mhm. Karatu za mu ci gaba da Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayan ta in Allah ya yarda. Amin amin shehu, na gode. Tunda ranar da karatu ba. na'am na ai ranar ladi akwai karatun Allah ya kai mu da ikon Allah to su yi hakuri da Allah mutane muna ba mutane hakuri da Allah ayi hakuri masha Allah shehu masha Allah to shehu ga niyoyin mu a za mu daga hannu sama shehu ya mana addu'a jama'a kowa ya daga hannun shi kowa da bukatar sa alheri Allah ka biya masa amin amin amin da muke ji tsoro na shari Allah ka raba mu da shi amin ya wanda muke so na alheri Allah ka biya mana amin ya zan yi addu'a saboda waccan buƙatar da annabi ya ce idan an yi addu'a da wannan sunan Allah zai karba Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta وعدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da kace nema Allah ya sauwaƙe maka shi Allah madaukakin sarki ya sauwaƙe maka shi Allah ya sauwaƙe maka shi Allah ya sauwaƙe maka shi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Shehu mun gode, mun gode sosai, mun gode, mun gode shehu, mun gode, mun gode, Allah ya saka, Allah ya saka, Allah ya saka, mun gode. To jama'a alhamdulillahi mun kare da Malam Asad Sunna, insha Allahu